أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هو wadanda ke tare da mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun. barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na majalisin malamai wanda yake zuwa muku daga wannan kafa ta BITV da kuma alheri radio shirin majalisin malamai shiri ne wanda alhaji dr yahuza yashe yake ɗaukar nauyin kawo muku shi daga aljihunsa wanda har kullum da mu da kai mai kallo da saurare muke haduwa wajen yi masa addu'a da fatan alkhairi Allah ta'ala muke roƙo da ya saka masa alkhairi sannan kuma shiri ne wanda yake ƙoƙarin gayyato malamai masana addinin musulunci na nesa ko na kusa waɗanda sukan zo su tunatar da mu abinda muka manta su sanar da mu abin da ba mu sani ba su kuma ɗora mu akan abin da yake shi ne daidai su ma waɗannan malamai da muke gayyata waɗanda kuma ba sa gajiyawa wajen amsa gayyatar da muke musu su ma muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya saka musu alkhairi yau ma kamar kullum alhamis biyar ga watan rabiul awwal hijira ta manzon tsira Nabi rahama sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da ashirin da biyu ga watan oktoba a kalanda ta miladiya dubu Allah cikin ikonsa da kuma yardarsa ya sake dawo da mu wannan majalisi don ci gaba da gabatar da karatuttuka daga bakin maluma da kuma nasihohi da tunatarwa kuma kamar yadda mai kallo da saurari ya sani makan ko maudu'i ko kuma matashiya wacce mukan ba malamai su ko malamai su wannan maudu'i ko matashiya su yi mana karatu a kai don haka yau ma kamar kullum muna tare da mu guda biyu hannun dama na akwai a sheikh al'imam musa tamimu babban limamin masallacin juma'a na unguwar da ke nan cikin garin kaduna akar makala asalamu alaikum lafiya da da zuwa bayan malam muna da wani malamin daga ɓangaren hannuna na hagu shi ma limani a sheikh al'imam a doktor muhammad baba ahmad a sudani aka maka a sudan alaikun an zo lafiya ya ɗalibai Allah ya um, a sheikh muhammad baba ahmad a sudani shi ne babban limamin masallacin uh, gidan asd da nan yakubu abinu kuma malami ne a jami'ar kaduna tambayar koyon addinin musulunci wato islamic studies muna ma malamai barka da zuwa ah, kuma da fatan kalo da saurare zai ba su lokaci don jin karatun da za su yi mana insha Allah ta'ala kuma mun roƙi malamai da su mana karatu a kan abin da ya shafi rayuwa rayuwa idan muka ce rayuwa a nan muna nufin abin da yake ita rayuwa take ɗauke da shi ko abin da rayuwa ta kunsa daga cikin abin da rayuwa ta kunsa rayuwa ta kunshi siffofi da yawa daga cikin siffofin akwai siffa ta tausayi akwai kuma siffa ta jin kai tare da cewa wasu malamai suna ganin tausayi da jin kai kamar hassan da husaini haka maka ga akwai bukatuwar malaman musulma mana karatu akan waɗannan siffofi guda biyu masu kyawo ga ɗan adam siffa ta tausayi da kuma siffar ta jin kai ana buƙatar tausayi ana kuma buƙatar jin kai daga kowane ɗan adam shugaba ana buƙatar su ya zama mai tausayi ɗan kasuwa ana buƙatar ana buƙatar su ya zama mai tausayi mutum a gidansa tsakaninsa da iyalansa tsakaninsa da 'ya'yansa ana buƙatar sa ya zama mutum ne mai tausayi malami a makaranta ana buƙatar sai zama mutum ne mai tausayi kenan idan mutum ya duba zai ga kalmar tausayi kalma ce da ya kamata a ce tana tattare da ɗan adam siffa ce wacce ya kamata a ce ɗan adam ya siffantu da ita domin ya amfane shi kuma ya amfanar don haka muka ga akwai buƙatuwar malamai su mana karatu akan wannan maudu'i na tausayi da jin kai saboda muhimmancin sa su kuma taɓo mana kowane ɓangare a ciro mana abin da ya shafi tausayi da kuma jin kai da kowane ɓangare za mu fara da babban limami na masallacin juma'a da ke unguwar rini a sheikh al'imam musa tani a kan masallaci alhamdulillah wasu wassalam ala asharafil mursalin وعلى آله وأصحابه أخذ أدبه ومقداره العظيم Assalamu alaikum ya jama'atul musulmi. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Nan da kasanar masu kallo da masu saurari. Na'am. Safa biyu ne. Na'am. Nan na biyu kuma shi Alhaji Dr. Yahuza ya shi yake ɗaukar nauyi Allah sai ka masu da alheri. Amin. Ku kuma kafin wannan kafa ta watsa labarai. Ruka da duk ɗaukar shekaru da yawa. ana ta wannan abu allah ya saka muku da alheri malamai da ke gayyatuwa na isar da sako na shugaban halitta mai ba'ala sallama zuwa ga al'umma su ma'ala ta kan da alheri kamar da kasanar yau alhamis biyar ga watan rabi'u awwal hijiran shugaban halitta dubu ɗaya ɗari kuru da arba'in da biyu daidai da ashirin da biyu ga watan oktoba gaji annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin saurarin da muke yawa amfani da su muna sauraron da ake ce mai zabanan yana da kwana biyar a yadda muke a nan ƙasan hausa kaka yana da kwana hamsin da biyu wajen kwana talatin da tara musallama da kaka da kusan da tsari gaba da muka faɗa saboda masu noma ne da kar shuka da an kusa gama so na farko ita watan muharram din na mayan uwa musulmi da kai na murnin shugaban wata saboda wata ne muhimmiya aka sami shugaban halitta mai ban Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda irin malam ta zo ana ga muna ta tafsirin alkur'ani saboda wata ne na alkur'ani wannan wata ne na ciwo samun shugaban halitta saboda kana mu zuna a kawana da mu murna shugaban wata da aka sami shugaban halitta na Allah sallallahu kamar yadda ka faɗi topic sosai da jin kai kuma ka ce musu hassan da usaini ko kuma ɗan juma da ɗan jumai eh, haka suka zo نعم akan ce ma manzon Allah su ka nema da labin mumini na ra'uf rahim na'am yana wani lokaci ya ga fasara ma ya zo kan zo wani iri akan ce manzon Allah bil muminina shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mumini ra'ufun rahim na'am wannan kai mu ce mai tausayi mai jin ko mai jin ko mai tausayi kuma muna isin da ko ta kalma na'am in ka fasara ra'uf mai tausayi kace rahim mai jin na'am in ka sai ra'uf kuma jin gare yake dauko ɗayan ka gani yawa wasu sifa ne na manzon Allah saboda muhimmancin ta ne muhimmancin wannan sifofi da kyawun su sai Allah ya kira shi bil mu'minina ra'uf rashid hmm. kuma Allah ya gaya mana da laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kake kan abin kuri game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa Allah ya ba mu shi kamar da shi ya faɗa an ɗauko da zan ci kuma kuma karbar kala hmm. suraka wannan sufofi guda biyu duka da shugaban halitta don ka ɗauke su kuna shugaba za ka ji daɗi ka ɗauke su kuna ɗan kasuwa za ka ji daɗi ka ɗauke su kuna shugaban iyalinka za ka ji daɗi duk ma inda ka ga ɗan ka ɗauke su to za ka ji daɗin al'amuranka saboda manya ne mahalicin halittar da ya samu shi ne ke manzo Allah sai kuma ma ya kira mu haka nan kudin afa wa rubin ma'ruf saboda duk da kalamu da nabi amma murad bi ji umma saboda aka ce mu wa mu rika irin wannan al'amari so za mu kalle shi sufa daban-daban da mahanga daban-daban eh, wani ne tausayi har mukan cewa da bai da tausayi wani lokacin ce da imani eh, kan faɗi haka ma'ana mukan da rikewan tausayi imani so da ka kari kanin na hausa ma'ana wanda ba su da sosai bai da imani ke yawa misali da za ka tarar da wani wani a abin rashin sosai mm. ko da kaza zai buge a mashin ko a mota ta ke wuce mm. wannan mutum bai da imani mm. yau ma'ana wai bai da sosai. saboda ka sauke hausa da muhimmanci eh, mutum ya rasa shi to sai ya rasa imani eh, saboda wasu kalmomin mafiya suna dangantaka da addini mm. eh, saboda kusancin mu ta kuɗin mu addinin islam saboda idan mutum ma zai bi tausayi to imanin ma addini mm. so jin kai shi kuma sifa ne daga wajen allah saboda kalmar hamam surata sun yi kama da juna hmm. to dan zaman gizo da zamu kare su daban daban ya to sai ke da jin ɗaya wajen shugaba hmm. ya to sai ke da jin ɗaya wajen masu sana'o'i hmm. ya to sai ke da jin ɗaya wajen mutum da iyalin shi eh, su ma talakawa mabiya su ma wani tausayi da jin ɗaya kuma da su mashi wa gabani. Ina hadisi ya ce wai mansur a haka zaliman au mazalima mm. ka ce maki ɗan uwanka a zalimi ko wanda aka zalunta sai ta ga abin ya rikice da su ya rasu la to wanda dai aka zalunta aka ce a taimaka mushi a bayyane shi na'am da zalunci ya na zalunci na'am to amma mai zalunci ya za a taimake shi sai aka hana shi don ka ce to ya za a yi kana talaka wani to shi za ka yi shugaba eh, wani kuma jin ga za ka yi shugaba alhalin shi ke da komi ke da iko da kuɗi da wuta tare da shi amma kuma ka ya maka da jinsan shi to ya za ka yi kuma in muka duba za mu gani shi addini an nasiha hmm. addini nasiha yanzu za bi nauke ne da nasiha in mun ɗauke ta kalmar kawai nasiha ma'ana ka kira mutum gefe guda ka gaya mishi abin da ya kamata ya sani ya sani eh, shi ne nasiha a farkon abu wani kan shi nasiha kan wani nasiha mana ma'ana ka kira shi gaya mishi wasu abubuwa da su amfani to amma sai ka ce za mu Allah za a yi mu Allah za a yi littafin Allah za a yi shugabanni za a yi mu janarar kowa da kowa hmm. so Allah ne za ka gaya mishi abin da bai sani ba inda ka yi maka da sunan siya hmm. ba shi yana da wani ma'ana daban kenan ta gojan Allah Maza Allah ne za ka gaya mishi abin da bai sani ba don ta gojan manzon Allah akwai bambanci alƙur'ani za ka yi mana siya in ya zo zai bambanci saboda ka take sun za ka yi siya ga Allah ka bi umarnin su sai umarni ne kai na ga Allah Allah ce ka ka yi ka bar ka ka mai ka so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan dama shine makasudin in ka so shi yake na kamar nasiya alqur'ani ka duk dokokin abin da ya hana da abin da Umar ta ce kai alqur'ani ne ce so ga bane ke musu nasiya ka musu biyayya inda sabon Allah ba mm. saura kuma inda muka da fasarin kenan

kuma madauki shugaba shi ke da ƙarfi saboda shi ke da kayan ƙarfin saboda ka sai tausaya ya jin kai na ƙasa a sai muka kamar shi na ƙasa bai ba wani jin kai ba wani tofi da zan shugaba sai muka kama haka mm. alhalin ba haka bane saboda ka bar wadanta taɓo kaɗan kaɗan mu kayan da su yawa shi in an ce shugaba da tausayi ga talakawa to mm. kusan har bai buƙatar wani fassara saboda kusan kowa sani yauwa zai rasa aiki a kamata da yake da kuɗi ba mu kuɗi eh, ba mu da aiki ba mu aiki muna jin yawa muna tana da asibiti ba mu da makaranta ya mana Duk da wasu abubuwa sai eh, sai mu ga duk wa'annan sai mu kalle su mukamin tausayin shugaba zuwa ga zama eh, haka ne sun shiga gaskiya ne shi ma'anar shugaba shi ne an sa shi ya zama jagoran abin da zai amfani mutane duniyarsu da lafiya musallo da musulunci duk abin da zai amfane ka duniya ya amfane ka lahira idan shugaba ya maka tanadi ya tausani amma da zai maka abin da zai amfane ka duniya amma ba zai amfane ka lahira ba wajen ukala'u masu hankali na addini wato su yi bane Hali gina muku gidan giya ku sha ku komi lafiya na a samu ku protection ku 18 gina muku ga gidan karuwa na ku komi Eh, biyan sha'awa kenan ko eh to zuciyar na son wannan amma ba zai lahira ba idan mm. gaba irin wannan mutu da kansu eh amma an gane addini eh amma wani ma ga sauke ya yi daidai yawa na biyu kuma abin da zai cuce su a duniyarsu da lahiransu idan shugaba bai musu zai to bai tausaya musu saboda misalin duk abin da ba zai misali guda biyu ne da farko tushensu mai amfani duniya mai amfani lahira ilmu wa husnul khuluq na'am ilimi da kyawun dabi'a nafi'an duniya wa ukhra duniyanka in ka zama ilimi zai amfani ka da husnul khuluq zai amfani ka duniya lahira sai kishi haka al-jahl wa su'ul khuluq hmm. jahilci da munanan dabi'u mai cuta ne duniya da lahira ko hmm. duk abin da ya zama cuta a duniya zama cuta a lahira to ka'idan shugaba ne tausaya ma mutanen shi ta su haka ka faɗi manzo Allah ka kuntum ala sufrati minan nar fa an kaza kuma Allah shugaba ne kuna gefe wuta gar za ku fada ba na harba ke nan ko na'am kaza kuma na'am hmm. ta yaya ba wai an ga ku kuna je ka kama hukuma a'a cewa ku yi kaza ku bar kaza ku sami ilmu ku sami kusurin kuri da kun samu kuka aiki da su shi kenan hmm. sauraka an kaza kurmin ha ya fi da ku daga wani ko da ka shugaba wajibi shi ne ya tabbatar da mutane shi sun san ilmu dukkan ilmomi shi ne mabudi wanda muka knowledge is the key al'ilmu ne ta hulhai duk ba mutum ilimi to duk wahalan rabin damuwar shi ka fitar mishi amma kabin da jahilci shi kenan karka damu dukkan suna karbin ya zaba wata jami'a da wani ya faɗa ba dai na gani bane ya yi a south africa an rubuta idan kana so ka fi ƙarfin ƙasa ka halakar da su har ga damu da wani dogon bam dogon makamai manya-manya karya darajar ilimi gabar ɗaliban su rika fatan inda su ga dama na jarabawa malaman su ki kula da su a komi da suke sai su a yi likitoci su da da jama'a saboda ba ba mai hmm. a injiniyoyi ne rika faɗa wa mutanen su a makanikawa mota ba ta tafiye ta karɓi nan duk kenan kafa kariya kuma zuba su kare ba zuba kare ba saboda ka zai ga gine-ginen ya kwana biyu uku ya rufe mutane da su mutu motoci da abubuwan da ake hawa cikin gana ta haɗari na girtoci ciwon da bai shafi allura eh ya kuma da A shafi operation ba a yi Na saboda ka fi da zazzabi ne saboda kina daga cikin tausayin shugaba Ta zama shugaba mai jin kan al'ummar shi mai tausayin shi ya tabbatar ilimi ya abin to a wannan zamani dai mun sani ga ilimin addini da ilimin sana'a da muke cewa hmm. muddin ƙasa ta yi baya a ilimi ko haƙƙin shugabanni ne ko me ya masa ke tausaya musu saboda ya musu baya shine makamin ci gaba hmm. ai mun gani lokacin da Allah ya saukar da annabi Adam ko kuma lokacin da Allah ya kira shi da mala'iku ya ce su duka su Adamu su juda hmm. ai ilimi ne ba wani abu ba hmm. eh wa galimi ce an bi uni da asma haula la ilaha illa ma lam ala adam an bi hum bi asma kana ma dohin kala zuwa garkin ayoyin da eh alama kullu ni kaza kaza da ka sai Allah ya nuna fifikan Adam da ilimi ko yanzu a duniya mun sani kasan da take ilimi an ƙasan da wata take ba Kuma da ka irin shugaba ne ya kauciya ma al'ummar su da ilimi sun daga federal level gwamnatin tarayya da jiha da ƙananan hukumomi kar mu watsa in muka watsa sai ka gani dole in mun tashi muna neman abin da shafi ilimi na kayan ilimin dole sun sauyi wanda ku ya kamata sai ke na biyu dole wai a sami security na abinci da food dole a yi tanajin noma ka'ida ne na shugaba ya masu hanyar yadda za a sami abin da za a ci don in babu wani haka dai wai an hungry man san an girma manyan eh, wati mafaraci idan mutum ya ce in yunwa ba za ka yi musu wani abin ba mm. ba ka ka'idan shugaba ne in yana tausayin al'ummar shi dole ne shi yasa wata rana sai na umar yana shugaba yana khalifa ya ji yana zagayawa sai ya ga wata ya hangi wani wuta yana ci sai ya je sai ya ga wata mace ne da wasu yara suna kwanci ya ce ba Allah mai faru wallahi ya dai bari ai Allah saka mana da umar umar Allah ya fa tabbata kamar za ta yi faɗa muna na me ya faru ta ce tsohon yara ne ba abinci yanzu na ɗauki ruwa ne da ‘yan tsakuwa na sanya ya ci abinci da samu su da ci mura hmm. ya tashi cikin daren nan sai zai fara ya ɗauko abin da zai iya ɗauko wani abinci da kanki da zai ya hura wuta ya haɗa abinci ya dafu ya ba wannan mai tashi yara ya ba su yake gobe ki zo fara ya haɗa shi da umar saboda ta zo ka ta daga ci ya ta shiga kowa saboda kalmar da ta faɗa jiya ba ta san shi ne ba ya so eh, da ka faɗa a haƙƙin shi hmm. eh, da ba zai mutu bakin fura can nesa a wajen magadana dalilin sakacin umaru yana jin tsoron ran tashin kyama farakan sannan kamar da mawa sani ban da shi kuma akwai lahaifin rayuwa nan ba zai yi kuma mutanen ka suna cikin haɗarin babu tabbaci hmm. mutum zai da tabbaci ne da sana iya sace shi bai da tabbacin yadda ana iya kashe shi mm. bai da tabbacin ana abubuwa da duka na rayuwar shi da tabbacin mm. to idan da shugabanci to ake ne tausayi ne hakkin shugaba ne ya musu tanadi ne musu tanadi ya ji kansu ya tausa amma sai zama na mutane ba su da wannan ana iya kashe su kowane lokaci ana iya sake su kowane lokaci ana iya kaza sannan da shugabanci kuma a cikin shugaba zai ji tausayin mabiyanci. wadda kuɗin nan su ne ya sa wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi cewa idan Allah ya maka abubuwa uku ko kuma ya baka duniya ne yake idan gairewa kana da abin da sannan kana da aminci cikin iyalan ka ma'ana wani ba zai zo cikin cikin wani kama kai na salatu da nan sannan abinci kana sannan kana da gudanar a cikin ta zuwa mai asirin guda uku da ne to da ce wannan mutum kamar ya mallaki duniya ne gaba ɗaya to da ka kaka da shugaba da abinci eh, ilimi sannan ya tanadin eh, rayuwa eh, security mm. shi kenan to da an sami manyan wani abun da za su biyo kuma suna nan da koroci wannan yana da cikin jin tsaye da tausayi na shugaba ba kawai a tara ba wani abin da zo su zo ne ne kaɗan ba su yan kuɗi su a wannan lokacin a to sai zan ba su madawwani ba mai ba to ne so ko haka daga nan su zo kuma talakawan to su kuma ne ya kamata su ba su da na ce suna su ma ya kamata su su kama gabanni su ji kansu eh, su ma suna da haƙƙin kamar yadda muka faɗa farkon hadisin can zalin a magalu ƙa'idan talaka ne shi kuma yi ne shugaba ne shugaban? shugabanci addu'a hmm. eh kada sun zauna a majalisi ya wannan majalisar nasu ya dinga zagi su dinga aibata shugabanni idan ya haka can suka lalace shi za su yi zai shafa tun da shugaban su ai mu lalace zai sauko eh zai sauko kada tare ce to da karshen tausayi da jin kai shi tun ka fara mishi to da ka dole ne addu'a kullum kana musu addu'a hmm. Allah ya shirye Allah ya Allah ya musu Allah ya musu kaida ne yin wannan kai wajen ka talaka mabi shi ne tausayinka da jin kai ko za ka bi su hanya da na farko dai Allah ne na dasu makadir ne haka Allah ya kaddara duk da ya zama shugaba ta Allah ya kaddara wajen Allah ba bakon abu ba waya ba wani na so ya zama shugaba ba sai ya zama wanda ya son shi ya shi ya zama sai kenan sannan na biyu ka girmama abin da Allah ya girmama eh, na Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa shi sultan sarki ko shugaba inuwan Allah ne inuwan shi ne a bayan ƙasa saboda kai ku da su har mu zala fila suna fada ko da lalatacce ke ku ji shi ko ku ji abin nan in Allah zai kuma da shi zai kwazo lokacin da ya gada ke eh, kowane minti ko na biyu saboda haka addu'an ku ya zama kullum na zuwa gare su sannan in mun ɗauka addinin Allah sai ya san zai kai a gaban mutane in sun ba da umarnin da bai saba ma Allah ba bai duk dokokin Allah ba ai eh an yi sosai an musu an yi sanfiya don ba shugabancin ba biyayya muku ga shi ka za ku kuyi wasu wasu gaba ba kenan eh da ka'ida ne zama shugaba ana musu biyayya mutum biyayya bai saba ma shari'a ba saboda kayan haka jin kai da tausayi ne da shugaba sannan kamar da kuma na ɗayan kasuwa da makamantansu yana daga cikin shi na tausayi nasu wata matsala za mu dawo kafin tun da ka gama na shugabanci kafin ka zo bangaren kasuwanci da bangaren zamantakewa na iyali bari mu je mu ji dokta ne zai ce shi ma <laughs> kar makalla <laughs> kar makalla ka ji shi fadar da imam yayi so me zaka ce a kar makalla بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهدى ونعمة المزدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من رقع الله سبحانه وتعالى يسنى البركة cikin wannan gidan TV da rediyo DITV alheri radio alhaji dr yahuda yashe da yake ɗaukar nauyin wa'annan karatuka muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin dukiyarsa ya shiryar masa da zuriyarsa ya saka masa da aljanna kuma mu da muke karantawa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala bayanan da za mu yi ya karɓa mana a matsayin ibada su kuma masu sauraro muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sanya sauraron da za su yi ya zama musu ibada sa'annan kuma ya ba su ikon aiki da abin da za a faɗi a ciki mafi kyau, da mu da su ga baki ɗaya da tara mu a cikin firdausi na farko dai shimfiɗar da ya kamata in fara yi shine magana gane cewa Allah subhanahu wata'ala ya halice mu ne don ibada ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljani ba face dan su bauta min ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun bana buƙatar arziki daga gare su kuma bana buƙatar ake sun ciyar da ni inna allaha huwa razzaqu dhul quwwati matin Allah shine mai yawan azabtarwa ma'abuci karfi mai tsanani wata aya Allah ki inna salati wa nusuki wa mahayaya ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين دعوة الأمة أي كل أمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم إن صلاتي للي سلاتا ونسكي دينكتا ومحيايا درايواتا ومماتي كما متواتا lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin talakai kaɗai ake gudanar da ita la sharika lahu bai da abokin tarayya komai na rayuwata da ibada ta sai ce wa bizalika umirtu da haka Allah ya umarce ni in kike tashi wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon wanda ni kauya. to kaga wannan bayani ta rahama da tausayi yana cikin wa ma hayaya rayuwata kaga a cikin rayuwa ake samar da rahama shi sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yake cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama hmm. Allah ah, wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce arrahimuna yarhamuhumur rahman masu tausayi Allah Ubangiji mai rahama yana tausaya musu suma sai ce irhamu man fil ardi ku tausaya wa wa'anda suke rayuwa a doron ƙasa yarhamukum man fis sama wanda ke sama ubangiji kenan shi ma zai tausaya muku wannan hadisi hadisi ne ingantacce Imam bukhari da Imam Muslim sun rawaito sa ah, na biyu hadisi ya inganta daga Sayyidina Umar bin Khattab Allah ya kara yadda a gare sa ashabu sunan sun rawaito wannan hadisi sayyidina umar yana ba da labari wata rana muna cikin wajen yaki sai wata baiwar kalla ta zo cikin kaman yaki tana ta bincike muna kallanta saboda me tana binciken kanta ne can sai ta hango yaron sai ta ɗauke shi sai ta rungume shi fa'alsafatu sai ta sanya shi a kirjinta wa arba'atu sannan sai ta shayar da wannan ɗan hmm. sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sayyidina Umar da sauran sahabbai da suke wurin sai ce a tarauna anna hadhihi tatrah waladaha fi an-nar aw tarihatan waladaha fi an-nar kuna tsammanin wannan matan za ta je ta kanta a wuta sai sai da umar ke cewa da ni da sauran sahabban da muke wajen sun muka ce la ya rasulullah wannan mata ba za su taɓa iya jefa ɗan nan a cikin wuta ba sai manza Allah ya hadisi sai ce lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha Allah ya fi tausaya wa bayansa fiye da wannan matan irin tausayin da ta nuna wa wannan ɗa Allah ya fi tausayin bayansa sama da inda wannan mata ta tausaya ma wato wannan ta. wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita rahama da tausayi yana daga cikin siffa ce ta ubangiji saboda haka tausayi yana daga cikin siffa daga cikin siffofin ubangiji guda casa'in da tara hmm. na tausayi sai Allah ya ɗauki ɗaya sai ya ba mutum da dabba da aljani a cikinsa suke tadawuli har dabba take iya ɗagawa ɗanta kafa ko ɗanta kafa idan ta take wannan yana nuna wato tausayi cikin tausayin ubangiji shine sai Allah ya saukar mana da wato manzo shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rahama ce Allah ya yi wa al'umma ta duniya ga baki daya babu al'umman da ta shuɗe faci sai an kawo mata annabi shine wa in min ummatin khala fi. nazir babu wata al'umma da za ta shuɗe face sai Allah ya kawo mata mai gargadi daga cikin annabawa zai mata wato zai yi wa wannan al'umma gargadi ya gaya mata abu kaza mai kyau ne abu kaza mara kyau daga cikin tausayin da Allah yake yi wa bayansa sai ya kawo mana manzon Allah sallallahu alaihi sallam kaga wannan tausayi ne Allah ya yi ga bayansa. Sa'annan bayan ya kawo mana manzan Allah sallallahu Alaihi sallam sai ya kawo mana alqur'ani ya kawo mana sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi sallam wannan tausayi ne Allah yake yi ga bayansa saboda haka daga cikin tausaya musu da ya yi shine mu kenan Allah ya tausaya mana ya kawo mana Qur'ani ya kawo mana sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa sai ce laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin tabbas sai zo da lamul qasmi da qad lit tahaqqi tabbas Allah yayi baiwa ga mu'minai in ba ba'atha fihim rasulan min anfusihim a yayin da Allah ya turo manzo daga cikin su yatlu alaihim ayatihi wannan manzo yana karantar da su ayoyi na ubangiji bayu zakihim yana tsarkace su wa yu'allimuhum alkitaba kuma yana karantar da su qur'ani wal hikma da sunna sai ce wa in kanu min qablu fi dalalin mubin ko da yake kafin zuwan wannan manzo suna cikin kata a bayyane hadisin imam bukhari da muslim hadisin huzaifa sai ya tabbatar da wannan fassara shine yace a kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني بزيفة اليماني سر النبي صلى الله عليه ya ce mutane sun شي suna tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan alkhairi ni kuma Huzaifa duk lokacin da na tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai in tambaye shi akan sharri tsoron kada ni sharrin ya riske ni a rayuwata sai ce ya rasulullah inna kunna fi sharrin wa jahiliyatin faja'ana Allah bi hadha alkhair yace mun kasance a cikin sharri da jahil da maguzanci sai Allah ya zo mana da wannan alkhairin shi ne musulunci kaga wa in kanu min qablu fi dalalin mubin kafin zuwan wannan manzo sun kasance a kan fata bayyananne to Allah subhanahu wa ta'ala bai wannan da yayi ya kawo mana manzo ya kawo mana Qur'ani kuma ya kawo mana sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin tausayi da Allah yake yi ga bayansa saboda haka duk wani abin da zai iya zama musu matsala a rayuwa sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu mafita Shi ne tausayi to sannan ni da kai a matsayinmu na mutane da kuma mabiya da shugabanni tausaya wa kawukanmu da raniyi ne mu bi dokar Allah Shi ne ni na tausaya wa kaina kenan na bi dokar Allah sannan na bi dokar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abu shine sai ya kawo min sauki kan bayanin da malam ya a lokacin ne Allah zai kawo min sauki shugabanni za su min abin da nake bukata a lokacin ne Allah zai horan mana da shugabannin da za su yi mana abin da muke bukata na kyawun rayuwa da jin daɗi amma idan ni din ban yi abin da ya dace ba na ki tausaya wa kaina na ki bin dokar Allah da manzansa sai Allah ya ɗantana min kukana ta hannun waɗannan shugabannin da kuma rayuwa Allah ya kawo mana misali Allah ce wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan kafarat bi al'umilla fa azaqaha Allahu libas al-ju'i wal bi ma kanu yasna'un Allah madaukaki ce wa daraba Allahu masalan Allah ya buga misali qaryatan wata alqarya wannan malaman ulumul qur'an da malaman tafsiri suna cewa makka to amma da malaman ulumul qur'an suka gindaya a cikin aya wajen fassara ta shine al bi umumin lafzi la bi khususis sabab abun lura a aya shine lafazin tamamman lafazin abin da ya kunsa shi ake amfani da shi ba wai dalilin da yasa Allah ya sauko da ayar ba saboda Qur'ani yana daidai da kowane zamani da lokaci to sai mu dauki wannan ayar sai mu kaddara ta akan Najeriya saboda a ciki muke rayuwa yanzu Allah ya ce wa daraballahu masalan qaryatan Allah ya buga misali da wata alƙarya sai mu ce Najeriya kanat aminatan da can a baya ta kasance cikin aminci mutuma'innatan cikin natsuwa ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan arzikin Najeriya yana zuwa mata ayyalwace ta kowane bangare ba fetur da gyada da gina Najeriya fetur bai zo ba sai daga baya kuma an zauna lafiya an yi zaman lafiya kowa yana cikin jin daɗi sai Allah ya ce fa kafarat bi al'umillah a yau mutanen da ke cikin wannan ƙasa sai suka butulce wa ni'imar da Allah ya yi musu hmm. Me Allah ya yi sai Allah ya ce fa azaqa Allahu lil ne ju'i ta ta da arewa saboda a ciki muke rayuwa shekaru arzikin da suka wuce a nan garin ana sauki ba ko ka san shi ba baka san daga inda yake ba kuma in za a ci abinci ana cin abinci ne tare hmm. a gidan haya ake za ka ga in za a ci abinci za a zauna ne ana cin abinci tare wannan zai kawo abincinsa wannan zai kawo za a ci wannan a nan garin kaduna nan na san shekaru arba'in da suka wuce har da ɗauri da wayona na san ana yin wannan saboda na gani da idona kafarar da an umilla yau ni'imar da Allah ya yi wa Najeriya sai ta butulce wa ni'imar nan da Allah ya yi mata fa azaqaha Allahu libasal ju'i sai Allah ya dandana mata tufafi na yunwa kaga arewa kenan ko sai ce wal khawfi da kuma tsoro sai ce bi ma suna una saboda abin da suka aikata na rashin tausayawa kansu sai Allah ya narkar da wannan aikin sai fitar da shi a cikin rayuwarsu da kuma na shugabanninsu kaga wannan kaga saboda mu ba mu tausaya wa kanmu ba mm. wani zai ce to me yasa malam ya kawo irin wannan misali ku cewa ba mu tausaya wa kanmu ba hatta irin wannan korona da ta shi ma rashin tausayi ne ya kawo ta da kuma gashi rayuwa ta yi kunci sai na ce maka ke, eh, haka ne rashin tausaya wa kawukanmu ne da mu yi ba sai Allah ya narka ya kawo mana korona ya kawo mana kunci ya kawo mana damuwa dalili ko hadisi ya inganta a cikin musnad na Imam Ahmad haka Imam Ibn Majah ya rawaito sa da isnadi ingantacce daga Abdullahi dan Umar dan Khattab yace wata rana mu goma ya ambaci sahabbai saboda kada in ja lokaci ba zan ambaci sahabban da ke ciki ba amma a ciki akwai kulafa'ur rashiduna sannan da shi karan kanta Abdullahi dan Umar sai ce da wani matashi yaro matashi kan Madina wanda dalilin sa manzo Allah ya hadisin ya zo ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi ma manzon Allah tambaya da manzo Allah ya shi amsa sai ya juyo sai ce aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ta yi rana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya kalle mu sai ce ya ma'sharal muhajirin ya ku tarin mutanen da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina khamsun idan tulitum bihinna wa'udhu billahi an tudrikuhun ababai guda biyar idan Allah ya jarabce ku da su ina neman tsarin Allah ku muhajirai kada Allah ya sa ku ga wannan aiki da wannan musiba a rayuwarku idan kuna rayuwa a duniya sai manzo Allah ce lam al fahishatu fi qawmin hatta yu'linu biha illa fasha fihi muta'un alfasha ba ta bayyana a cikin mutane ba su bayyana ta a fili mata su yawo tsirara a yi maɗugo a yi zina a yi luwaɗi sannan kuma mace za ta iya zuwa ta ba da kanta a yi zana da ita sai a ce a ita ta kai kanta wannan ba laifi ba amma in aka yi mata kirki shi ne laifi sannan kayan da ta sa har ya jawo aka yi mata yi ba laifi ba ne ko yace hatta yu'linu biha su bayyana shi a fili illa fa shafihi mutfa'un manzo Allah ce sai annoba ta yawaita a cikin irin wannan al'umma kaga mana cikin annoban ne ko sai ce wal auda'u lati lam takun qad madat fi aslafihim alladina madaw bi qablihim da ciwukan da mutanen da suka shuke gabanin su ba su san ta ba mutanen da suka mutu shekaru biyu da suka mutu ba su san corona ba ko da labarin ebola ake yanzu an daina labarin ebola yanzu ana labarin corona ne ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da illa guda ɗaya sai ce ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين بشدة المؤنة وفي رواية بالبيضة وشدة المؤونة نعم يتي كل وقت المتاني سكتوا ينودوا بمعوني wajen hawo sun tauye wajen zuwa aiki ko sana'a baya zuwa wajen aiki baya zuwa sa sai lokacin da ya ga dama ya tauye mudu ma'aikaci ne ya kamata ya zo aiki lokacin da ya ce ba zai zo ba su sai tsora awa ɗaya a wajen aiki ya zo kuma bayan minti talatin ya ƙara gaba kaga shi ma duk yana cikin tauye mudu to kaga waɗannan talakawa ke yin sa da sauran mutane sai ya ce illa ukhiru bisinin sai Allah ya jarabci irin waɗannan mutanen da fari sai ce wa shiddatul mu'una da tsananin rayuwa kaga mana ciki ko wancan ruwaya ta Imam al-Baihaqi wa shiddatil mauna hmm. shi ne al-maunatu anan hanyar da ake samun rayuwar sai Allah ya tsananta dukiyar da za a samu yadda za a samu kuɗi yanzu duk ka zauna mutum aka ka ce kai garin nan fa ba sauki kaga hanyar da za a same ta sai Allah ya tsananta ta sai ce wa jawru sultana alaihim kuma shugabanninsu Allah zai sa su duka musu kita kaga kai mu muka jawo ko ba mu tausaya wa kanmu ba sai ce walam yamna'u zakata amwalihim na uku kenan hmm. in mutane suka dena fitar da zakkan dukiyarsu yanda ya dace yanda shari'a ta ce a fitar hmm. illa mun'ul qatra min as-sama sai Allah ya hana su ruwa daga sama laula al-baha'im lam yumtaru ba dan tsuntsaye ba ba dan dabbobi ba Allah ba zai ba mu ruwa ba kaga na uku kenan na hudu sai ya ce walam yanqudu ahada Allah wa ahada rasuli duk lokacin da mutane suka warware alƙawalin Allah da manzansa a bautatawa Allah gudu kan Allah a bi karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwa a komai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce in suka warware alƙawalin Allah da manzansa illa Allahu alaihim aduwwan min ghairihim sai Allah ya ɗaura musu makiyansu da ba su ba fa ba a ba fi aidihim amma da yana hannunsu su suke juyawa sai Allah ya sa su kwace sai koma yana hannunsu ne su suke juyawa yana hannun makiya makiya su suke juya wannan abin wanda da a hannun musulmi yake to amma kuma yanzu zai koma hannunsu hmm. sai na biyar sai ce malam tahkum a immatuhum bi kitabillah matukar jagororinsu ba za su yi aiki da littafin Allah ba wa ya takhayyaru mimma anzalallahu fi su fifita wani abin da ba shi Allah ya saukar ba a kan abin da Allah ya saukar sai ce illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum shadid sai Allah ya sa kiyayya ne tsanani tsakaninsu ba su musulmai ba ba su kaunan juna kullum wane yana cin dunduniyar wane wane na kaza wane na kaza wane na kaza wanne ne baya cikin mu a yanzu kaga ashe kenan mu ne bamu tausaya wa kanmu ba sai Allah yake tantana mana mu ya narka wannan rashin tausayin da bamu yi wa kanmu ba sai ya narka shi a cikin mu to ashe kenan tausayi da Allah subhanahu wataala ya gama mana komai saboda haka ne turo mana manzo bayan haka ya turo ya kawo ƙur'ani bayan haka kuma ya kawo mana sunna sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haskaka mana yace ni kusankwaci na da ku kamar kusankwacin mutumin da ya kunna wuta ne a matsayinsa na matafi ka san matafi idan ya da zango da daddare yakan ɗan kunna wuta saboda ya ɗan tsuma jikinsa sa'annan ya dan gasa abin da zai fita ya yi abin da zai da wannan wutan to sai ki kwatankwacin irin wannan matafiyin ne da ya kunna wuta sai faja faja'alat hasharat suka wato ƙwari sai suka koma suna ƙoƙarin su fada cikin wannan wuta saboda sun ga haske kaga in ya fansu in sun shiga mai zai faru ƙonewa za su yi sai ce to sai na kasance ina jan ku ina rike ku sai ce to kwaci na da ku kenan ma irin san da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana mu a matsayin sa na wato mabiyansa al'ummansa da kuma ƙauna da tausayi sai ya ce ga abin da ke tsakaninmu da shi wato yana ƙoƙarin jawo mu mu kuma muna ƙoƙarin sai mun ƙafa ciki Shi ne abin da wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi mana na karantar da mu sa'annan kuma bayan ya shuɗe sai kuma malamai yace wal ulama'u warasatul anbiya ko malamai magada annabawa ne su kuma sai suka koma suna haskaka wa mutane ababen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari a matsayin wato kaya na haja na addinin musulunci wanda ke haskaka rayuwar in adam ya nuna maka wannan abu mai kyau ne wannan abu mara kyau ne hmm. wannan abu kaza ne wannan abu kaza mara kyau ne yanzu misali cikin rashin tausayin da mu ba mu wa kanmu ba hmm. sai aka yi fito na fito wa gwamnati hmm. cewa gwamnati ta yi kaza ta yi kaza saboda haka kaza da ke gudana sai an kashe shi sai an gudanar da shi sai an cire shi ba mu yadda ba bayan mu a matsayinmu na musulmai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin ubadatu dan samit yake cewa bayana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala wa ta'a hmm. mun yi wa manzan Allah mu baya a duk wani shugaban da Allah ya daura mana akan mu za mu ji maganarsa kuma za mu yi masa biyayya fi man shaɗina wa makarahina a cikin nishaɗinmu da kuma abin da ba ma so shugaban ya ce a yi matuƙar ba dokar Allah bane ya saba ko karantar manzo Allah dole mu bi sai ce wa yusrina cikin sauƙin rayuwarmu ya ce ni kaza za mu bi wa usrina ko da mun samu rayuwa mai tsanani cewa dole mu masa biyayya sai ce wa Allah nunazi al'amara ahlahu al'amarin da bai shafe mu ba na jagoranci to ba za mu yi sa'in sa da wanda Allah ya basu haƙƙin gudanarwa ba illa an tarau da kufran dawahan yace sai dai in mun ga kafirci karo karo tare da waɗannan jagororin anan ne fa ba za mu yi musu biyayya ba to kaga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu mafita a irin wannan sannan kuma abu na gaba shine hadisin Abu Huraira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kharaja ala ummati duk mutumin da ya fito na fito a cikin al'ummata yadribu barraha wa fajiraha ya daki wancan mutumin kirki ya daki wancan mutumin dinki mutumin ma banza ne wala ya tahasha min mu'miniha baya haba haba wajen yin abin da zai cutar da mumini ya taɓa rayuwarsa ya taɓa addininsa ya taɓa mu'amalarsa da harkan kasuwancinsa ko makamancin haka sai ce wala ya fi lizi ahadin ahada kafirin alkawari baya cika masa alkawalinsa wanda Allah ya kaddara za ku yi rayuwa a waje ɗaya a ƙasa ɗaya da za ku cutar da shi ba ba za ka haifar da abin da zai kawo masa cutarwa ba da zala ce an kula da wannan ba laisa minni wa lasu minhu wannan mutumin baya ciki na bi ma'ana ba cikin al'umma ta ba ni ma ba na tare da wannan aikin da yayi to kaga irin waɗannan kaga mu ma ba mu tausaya wa kawukanmu mu ba kaga ashe kenan arrahimuna yarhamuhumur rahman masu tausayi Allah na tausaya musu kaga mu ba mu tausaya wa kanmu ba ta ina za mu samu tausayin daga wajen ubangiji kaga ba mu yi abin da zai sa mu samu wannan tausayin ba saboda duk wani hanya ta tausayi Allah ya kala mana ya ajiye mana mm. amma mu ne ba mu tausaya wa kanmu ba sai Allah ya narka rashin tausayin mu da mu a cikin ayyukan mu muke girbin abin da mu muka shuka to shi yasa kake ganin rayuwa tana mana kunci a yau muna shiga cikin wani damuwa muna shiga cikin wa'ansu abubuwa da yawa ba dan komai ba saboda mu a matsayin mu na musulmi a matsayin mu na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ki tausaya wa kanmu mun ki bin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai rayuwa ta mana tsanani Allah ya saka alkhairi imam za mu sake da zuwa gare ka bari mu tafi zuwa ga ɗaya imam din akalla makallahu kaji bayanin da dokta amin ya rabu ya saka muku gaba daya a kada makallahu kafin mu je ga dokta ta fara bayani ka yi bayani kan tausayi da jin tsaye wanda ya shafi eh, shugabanci shugabanni da kuma mabiya kowanne ka karantar da su a karantarwar shari'a kan abin da ya hau kansa na tausayi da jin tsaye kamar malam yana so ya gangaro zuwa ga 'yan kasuwa su ma a musu karatu wanda ya shafi tausayi da jin kai da suka ce za mu je wajen dokta kafin mu dawo wurinka sai makalla wani karatu ne wanda ya shafi 'yan kasuwa bangaren tausayi da jin kai to kafin ne ka bani da ya ce za mu bayani a kan tausayi da jin kai abin da ya shafi shugabanni 'yan kasuwa da gidaje da iyalai shi yasa sai na biyu yana so kowa ka to yanzu mun zo za mu zo na biyu a kan mutum ba eh, har zuwa kasan da ya samu to shi ke da lokaci ya ba mu to eh, eh akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa wanda Allah ya ba shi wancan al'umma sai ya matsa ma mutane su Allah ya matsa musu oh, eh, sai ya tausa mutane kuma Allah ya tausa musu shugabanci ba wai dole zai ka zama shugaban kasa ko gwamna ko na majalisa da an baka wani abun haƙƙin jama'a a hannun sai shugabanci sai za ka ce kullum ba ya dukan ku shugabanni Ya mm. eh, kun ba dukan wani shugaban kasa ba ku <laughs> dukan wani gwamna jihar kaduna ko dukan wani ciyamomi amma a manzo Allah ce kullum mirafin dukan ku makiyaya ne kuma kullum mas'ulun arabi kuma za a tambaye shi saboda abin da aka baka na amana sai shugaba ne a kan wani saboda hmm. ɗan kasuwa zagabanni ne a kan harkar kasuwanci saboda da addu'a in suna bukatar Allah duk wanda ya matsa Allah matsa musu hmm. wanda ya tausaya Allah ya tausaya musu ina kalubale ga mutum in yana son addu'a ya samu addu'a musu Allah karɓar baki wanda wanda Allah ce duk wanda Allah ba shi shugabancin jama'a sai tausaya musu hmm. to Allah in ji wanda Allah ka tausaya musu wannan da kuma ya matsa masa Allah kuma ina wani hadisi ce wanda mutum ya shi ya so kaya sai siyar cikin sauki to za a ba shi ladan wannan kaya sadaka ne kada sai je so shinkafa a tsawon yan sauki da ya wuce ya siyar a bari sauki to wannan ya so misali buhu goma sai sauki to za a rubuta amshi ladan buhu goma Eh, in sadaka za a ɗauka sadaka ya hmm. duk mai fada ya ce wanda ya soke to ya aje sai ya tsada ku. Eh, to ko da wani akwai wani ba ala ya ce kuɗi kafin zo labarin ko da ya siyar wanda hmm. ya maza mu jama'a to kadda riban da ya ci sai ya ɗauka ya sadaka misali da ya soke ya aje sai da ya tsada jama'a suka masu sai ya sai riba to riban gaba ɗaya sai ya ɗauka sai ya sadaka to har yanzu bai biya ladan laifin ladan za ba da kilifin da kawai wasu ta zo mun hali buwa jiran ya ka zo ka soke zai da jama'a su kama su a sami riba rutu tuto kandara riba sai ka ɗauka ko ta kama da su da kashi ba to duk da haka ta yi laifi can nan kuma ta sami lada to duk da haka a tsazarar negative wai minus 20 plus 10 minus 10 kana wasu da aka da cikin negative kenan da ka baka fita ba da wancan ana bukata wasu mm. shi kan ne nasiha a kowane bawan Allah mm. Mm. ya taɓa zuwa kasuwa a bagada da can cikin bayan Allah kalam ah. da ya zo ce ma yaron shi wannan kasar ya mai da kuri ɗari ba kaɗan da yake nan sai ya ga yaron bai sayar ba me ya faru sai an zo an taya ne ni kuma yadda suke ma dala ce dubu biyu sai ce ka tsara ɗari ɗaya dubu biyu ɗari ɗaya kowa da ya zo sai su a haka nan suna tsogon joni don ga shi ana sai da dubu uku ne dubu biyu ba ce dubu biyu ɗari ɗaya me ya faru ya ce kowa da ya ji kuɗi kaɗan sai sai wani ya zo ka sayar ma dubu biyu ɗari ɗaya na riga na sa dubu biyu ɗari ɗaya ya ce ka siya da ɗari bai siya ko dai ka siya a sauƙin yadda na gaya maka kuma ka ta kawar mahaja su suna ta shakkan wai ko jabu ne suna haka da biyan shi na saboda haka shi yana daga cikin tausayawa da jin kai kamar da sosa ɗin yake abin nan shi ne an kuka yi sauƙi ko kuma an ci mm-hmm. sauƙin da za ku samu shi ne abin ya bukata na bai albarka shi ke naira dubu ɗaya mai albarka ta wani miliyan naira miliyan ɗaya da wata lafi Ta maka lawo mix da ake yi fa eh yau shi ma ya kasu mutu ka turo ne da sauri ya turo ne da sauri ila lokacin ne saboda haka shi ma duk yana daga ciki cewa wai akwai zamanin sai na umaru eh, wata kakan abu umaru na abu da ke a tarihin nuna hmm. wata mace ta zo da yanta umar ya hana irin wannan kazo suna sai da nono sai ce kawo ruwa mu kara sai ce ce umar ya hana ya ce ba a kari laifi ne a kara ruwa sai ce ina umar ina wani maganan ba ina umar anan sai ta ce allan umar yana nan sai wani labari ya da umar wannan ya sai umar ya kula da mutumin kirki a wuri hmm. ba umar amma allan umar ya ko'ina suna cikin tsoro haka shi ka haɗa mummuna da kyakkyawa da ce kyakkyawa ne ka haɗa na jiya tsoho da sabo ne ka ce duk sabo ne ka haɗa mai inganci da mara inganci duk mai inganci ne su ne shi yaudara zanu kuma tana ce man gaskana kalitin duk wanda ya mana gishu ya mana argus a cikin kasuwan wanda na ce ba ruwa na rishi ai wani ya isa babban abu ko ya isa aibi yawa ko yau kana kwamishina ne a jiha sai gwamna ce kai da Allah ya riba ba na shi ba ba zai iya bacci ba hanyar zai bar mukamin na shi yi ce ka wannan ya riba ruwa na da shi yi shugaban halitta ya ce man gaske na palestinian duk wanda ya mana algustu baro mu ci ya isa babban da ya isa babban zuni ya isa babban damuwa don hankali mun zan da ke ba wasu da ke kuma ba ya rige kuma wani wani ya faɗa sai kawai rahmatul alamin to zai ce ne ba ruwa na ita rahman inda shine rahmatul ne, ce ni kuma wani ba ruwa na na ina kagin mun abu saboda shi ma yana daga cikin jin kai da tausayi kara da tsoho da sabo da mm. zama raba in sabon ne kuɗi da mu ina zama wannan yana cikin wasu abubuwa tausayi ga 'yan kasuwan lokaci idan wani abu ya auku na ƙarin kuɗi da ko suna da tsoho ne da rafi za su ƙara kuɗin tsoho mm. misali a ce an ƙara kuɗin mai koko kana da mai tsoho wanda ta a mara kawai ta da kuma yadda eh, su ma mana algus ya eh, eh, ga zai ko ka sha wutan ko ba <laughs> ko da ba za yanke maka wutan na kwashe da waya insha Allah karshen wata za a ga bil din kare yanda yake sai da mutum su goma hoto yana cikin su ba ruwan su bane saboda rashin toki zali wayan barin fada tun da aka ne wannan wata na je gida na sai na ga an kawo bil dubu ashirin da da ɗari ɗaya da wani abu sai kuma bat harajin gwamnati ko shi kuma dubu biyu ne dubu da ashirin na sha wannan wuta to sai na fi tarifin tarifin da suke sanyawa ninawa ina arto ne eski eh, single test yan hmm. shi ɗin is 26 naira point ko 36 kowai shi ne rafin hmm. ya kamata ya duba abin da na yi consumption rate ɗina ya hmm. multiply na da na ce 60 ne ko 70 ne ko 100 ne sai a multiply by 26 eh. wannan karon duka sanya man constitution rate amma multiplication rate din shi ne naira hamsin da uku da ko arba'in da takwas sai zama dubu ashirin da su zauna bayan ba sai na biyar ɗin gaba ɗaya yadda suka zanya sabo babban haraji rate ɗin ma shi ne ko naira shi ne masu commercial masu manifest ce yanzu kuna so kuma in biya wannan kudi kuma kudi muku albarka kuma wanda ya kawo zai duk babu ma gaba ɗaya a cikin rakunku 44 naira ne 44 naira ne maximum rate da suke bayar is 44 naira sai multiply ne so yana up to 53 naira sai yi multiply 26 ne suka nunka yi sau guda ɗan wani ƙari da multiply ne so da haka har su ma su kuta mana ba ba su kan mu ba sai ya sa ma talaka sai mu eh to sun da su ma sun yi ma sai mu eh in ba kuma abin nan ba sai a rasa wanne ne ba su kula kamar mai shiri da misali da zai sa ƙanana a kasu manyan a sani shi ma shi su a rubuce ne wai a yar ma mukan ba wurin gwamnati don kuma a mana kashe dankali na wai kullum manya zai danya ƙanana eh. shi ma shi a ya shiga cikin duk dai abin da yake aibi ne ba ka son mai siye ya gani saboda ya gani zai kawai daraja abin shi ma a wurin saboda ka bayyana ko a yau saboda haka kan kenan sai karin gangaro kasa in kana yin kuzo yawa wannan na harkan shi suna kasuwanci yana da fadi kwarai mm. kowane harka ne ko ina ne mm. ko ina ne saboda haka duk dai abin da yake aibi ne albus ne abin da zaka tuna shine idan kai manzo Allah ce ba ruwan shi ko wannan zama shi ne jagoran ka mm. abin da za ka tuna manzo Allah ba ruwan shi da kai to a makamin ka na musulmi kan dole hankali sadaka sai a ce duka zai rage dusu ba za mu yi kada da kowane ba ke suna da yawa mm. daban daban to in muka sako kasa kuma kamar da ka faɗa har iyali ma da mm. gida shi ma da iyalan shi ya akwai sosai suna da suna to sai su kuma kafin kuma to tunda muka da kasuwan ne su ma su tausaya su kuma ya masu siyan su ma za su mu tausaya su ma su tausayin da ya kamata kuma kamar da muka faɗa cikin shugaban za su tausayi mabiyan su ma za su yi tausayi sama mm. wato a kasa a sama mm. yawa sai kuma wannan misali ne na faɗi nesa sai kuma ka biya da gaskiya mm. eh kai ga ki biya eh tun da wannan kudin ne ake biyan su eh da shi ne ake su ma su kayan aikin su kaza su kaza abin nan da kokari ka ta biya sai eh, kar ka dauka game da muke dauka kayan gwamnati kawai ba wani abin da bane kana dole ka tausaya musu don suna da ma'aikata suna da kayan aiki suna da kaza duk kake suka zasu kasu ka ce za ka biya su na sa maka Allah inda mutum zai fito wanda bibi ya sa ya tabarna ka kayan gwamnati yawa bai tausaya ba bai tausaya ba don su ne ke ba bai tausaya musu ana su wajen yan kasuwa kuma za ka ta kai ma ka ba ka faɗi musu da in ka je ce tabbatar kayi gaskiya don wasu lokaci za ga an baka ba su suka saboda yarda hmm. ka buɗe shago dan kasuwa ba zai ɗauko shago suka maka da kaya da mutum in ka siyar ka mai da kara ma hmm. to amma mafi yawan wasu 'yan kananan ma'aikata masu kasuwa da mutum sun siyar da zama kawai sun sa kamar kayan gado ke so da kuma tunani ne ka gani ko kuma ka je ka ci bashin in ka zo ranar biya shi kuma kai musu ko ba haka bane ko kuma ka ci biya kuma kuma su shi kuma ya kamata ka mata so yana ka duk ne kowa shi ma babban ɗan kasuwan da wa'in abin da ke samun dari riban da yake rike da iyalin da wasu abubuwa to da ka duka gishi ɗin da ya tsaya kan shi ɗan kasuwan ba har kai ma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na munafiki guda uku ne abin yi magana ya tsaya za ka ba shi amana ki idan yi alƙawari ya saba saboda ka duk alƙawarin biya da yake nan ko kuma ba ka amana wani abu ka tabbatar da kiyaye hmm. in ba ka zai ka fada cikin wadannan kuma yana mu na kano dafi a na sai fara makasar mutane su tuwa in sun tuwa su ke sannan hajjin iyali da makamantansu shi ma duka ga dole akwai tausa a tsakanin iyali shi ne farkon tushen mu. saboda daga nan ake samun al'umma daga gida in ya sai anguwa ya gyaru sai eh, gunduma ya gyaru sai karin hukuma ta gyaru sai jiha sai kasa ba kuma daga cikin gida ne ake cire saboda idan gida ya zama babu tsari mai kyau ba jin kai ba toje ba kaza kuma daga naki zama shugaba sai su zama shugaba irin wannan ya zama shugaba ka babban tushen kenan shine yi da da shuka da saurare su kayan da za su biyo ba kuma haka kowanne akwai ko da matanka ne ko da ka ne makamata haka farko su ke na zama ke magana da mata da yara hmm. saboda dole akwai kyautai su. kada zama iyalin naka a tsakanin misali a kan misalin tausayi ne gida da iyalin eh, da ita kuma mata ga iyalin da kuma misalin ita tausaya wa mata ita ma ga mijin yawa da kuma mai gida ga iyalin shi su kuma yayin zuwa ga mai gida ko dike ne sai su an kai cikin gaggawa yawa na farko dai duk abin da ke wajibin shi zai kokari ya kawo eh, ya kawo ciyarwa kamar da yan lokacin daurawa za ka zance an ba ka haƙin ciyarwa da tayarwa da tubatarwa da koyar da addini da wajen zama da wajen ikon ka tun da kiyaye kar ka watsa hmm. in ka watsa to sai ka kasa samun tausayin mana eh, da biyayyan a kalamu da wa'in abubuwan da aka faɗa to dole ka yi gwargwadon ikon ka kuma ka himmatu da gaske ka ce ka kasa eh, in ka kasa to ya sa ka aure sai araba auren ke saboda ka idan ka samu sai ka abin sannan ita kuma in an ba ta mata ma ta kiyaye mm. yawa in dubu ɗaya ne take ce wani zai sa karka na ɗari shida ko ɗari hudu ko ke gudu ba tare da ya sani ba ta fi kama mita in ya samu an samu ɗan raguwa a ajiye gobe dai kamar wajen ce kamar cin ya faru da an samu raguwa ne cikin kuɗin da ta bayar abin da kuma ya ga ok yana bayar da yawa kenan eh, tun da an yi amfani da su shi ma ya nuna murna da jin daɗi ya kamata ta ɗauka cewa ciyarwa haƙƙi ne na mai gida ba ne eh, haƙƙi ne na mai gida ita kuma kula da cewa ita kuma haƙƙin ta ne eh, saboda kowane da haƙƙin haƙƙi ne na shi ita kuma kula in mudu ɗaya ne zai isa to kar a mudu ɗaya da rubuta a ɓangaren eh, in ƙasa da haka ne zai isa kar a yi fiye da ba a yi ɓangaren to su shi ne ita ta tausayawa ta tabbatar ta daidai da yadda ya kamata shi kuma ya ba da gwargwadon yadda zai isa kana da tausaya ma wanda ba shi da shi da abinci mai gidanka ne eh, da izinin shi hmm. eh, ba tare ba ba izinin shi don in ce ba izinin shi ke da lada ita take da laifi hmm. eh, amma in ya ragu suna iya gayo an yi abincin ya dan yawa kuma na miƙa ma makwabta da hmm. suke da kafin ka na iya lalacewa ko kuma wani bukatun da zai zo raka ita ma ita zai sami lada amma ta tsaka ta bar ba izinin shi to nan sai shi ya sami ladan sadaka ita kun sami ladin laifi ke zo ta yi ba na ta ni ba izini kenan amma a baya ɗan mafi yana da kyau sannan ya ya'ya su ma za su misali asibiti lafiyar su karatun su wajen su dole don ta nan ne ma ainihin da nake son faɗan tarbiyyar ke tasowa sosai saboda in aka sami yaren kirki to na farko dai kai kanka za ka amfani kamar da wanzu mu sallallahu alaihi faɗa cewa idan mutum ya rasu ayyukan su kan tsaya ta hanya uku ɗaya daga ciki ke wadda don ɗan kirki to sai za a samu ɗan kirki ba kamar yau kula da haƙoƙin jima ba oh, kula da ba jama suna da kewa ya ma ƙosa mai gadi ya mutu ko wai karfi ya kwace ya ga amma in ya zaune kirki ne sai za ka samu addu'a sai yake to ba kai ba kadan ya zaune kirki dukkan al'umma dukkan gari da sauraka na kirki guda ɗaya sai isa dukkan gari sai dukkan al'umma sauraka dole ya yi da haƙoƙinsu manyan haƙoƙinsu ne ciyar da su a ba su karatu wajen zama da lafiyarsu na abubuwa haƙƙi ne gare su sannan su kuma haƙƙin yaran su kuma har su almubazzarin kuma su kiyaye kada an sa su makaranta kuma ba su takardar rubutu guda biyu ko uku gobe su dawo da ɗaya ko biyu ya faru dole sun ciyar da mara guda ɗaya ko kuma sun matse ko kuma ka ba su bayro ma na bayro wata na ko wani abu na ya karɓa kafin nan ba su ma dole su kiyaye irin waɗannan saboda shi ma tausaya mu mai bayarwa da jin kai shi sannan su je ko kudin motan zai isa naira hamsin ya kai shi ɗari su kasu ƙara da mm. ya ce a ai ba ba a kwallo kira ɗin ma ke da ya ce ba kuwa a kasu shi ma a tausaya ma mai bayarwa mm. yawa to duk irin wa'annan sannan a nuna musu rikon amana da faɗin gaskiya da makarantar da yaron ka zai wasu abubuwa to kar ka bashi shi eh, kar ka koya musu ruwa cikin yana ƙarami in ku je ka kai kare a cin su wanda ya tambaye ka ba shi kare karka ba kowa a ba koyawa bane wanda ya tambaye ka ka ba ko kuma yanzu yana maka ba na an ya ka samu wannan shi a wajen shi bai damu na sato ne ko da ya fi goje aboki ne yake ce su ana kalman sata ba su da kyau ya sato wani ko na kwato ne ko ne ka za ka yi kokari shi ma yin haka shi ma tausayawa ne da jin kai saboda zai zama na kirki albarkan tosiya wannan da ke don kamar da na faɗa can baya duk abin da zai zama amfani duniya da lahira to kai ma mutum ya same shi ka tausaya mishi Allah ta kala khayya duk kuma abin da zama ya haka zama yana da cutar duniya da lahira a bar mutum ya faɗa ma to ba ka tausaya mishi da ke kamar da aka faɗa kamar yadda ma da faɗa biyu cikin cewa wanda su ya salama eh kamar shi a misalin shi kamar mutum ya kunna wuta sai ƙwararri da tsara da wasu abubuwa su suna da so kofa ne su a wajen za su so kofa ne suna da ɗaki mai dubu da nan da kowa da za su fita bari su zo su shiga za su fita in ka bar su ba da ta ne halaka ne to ka kokari ka kau su ko da su ka so ta so da ka tabbatar ƴaƴan ka da matan yi musu abin da zai amfani su duniyar su da lafiyar su yin haka kyautawa ne da jin kai domin shi ne zai zama fa'ida ranar tashin kiyama da suka duniya Allah ya saka alkhairi aka yi makallawa ya imam musa ta nemi muna godiya Allah ya saka alkhairi saka makallawa da zun kai magana cewa shekaru 40 baya ƙasa tana zaune lafiya a hatta da abinci mutum da ci shekaru duk da babu wadata ta tattalin arziki kamar yadda ake da ita yanzu sai mutum ya fito da abinci an ci a tare. Akan makallahu bisa ga bayanan da shi malam ya nuna yanzu, me yasa yanzu makwabci zai tausaya ma ɗan makwabci in ya gan shi a wani hali? Saboda asali ai hadisin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimuna yarhamukumur rahman masu tausayi su ma Allah na tausaya musu to rahamar tausayin ne aka cire a tsakanin ba tausaya wa ubansa ba shi ba ya tausaya wa ɗansa ya ba shi karatu ya ba shi ilimi na addini ya ba shi ilimi na zamani ya tufatar da shi ya ciyo ba shi don rayuwarsa ta yi kyau ba ya kwanta ya rasu ta ya ce shi ba zai biya abin da uban ya ciwo ba shi domin rayuwarsa ta yi kyau ba sai na tausayi a ciki kaga bai tausaya wa kansa ba hmm. kuma wani lokaci hakan na faruwa ne wajen ɗabi'u na tarbiyyar da ya kamata a ba 'ya'yan ba a basa ba sai ya haifar da wannan wani lokaci kuma uban zai yi iya tarbiyyar da zai iya ba ɗansa amma sai kuma a samu akasin haka na san a nan garin akwai yaran da babansa ya rasu ana ban babansa miliyan ɗari hmm. yana da kayan da zai iya biya a cikin dukiyar da ya mallaka amma a akaunt ɗinsa miliyan goma aka gani wannan 'ya'ya suka zo suka samu malam suka ce malam muna so a raba mana gado malam ya buɗe baki ya ce a'a rabon gado ba a yi sai an gama sauke bashi suka ce malam wannan bashi ba mu muka ciyo su ba babansu ya ciyo bashin saboda haka su wannan shi ne nasu a ba su kudinsu a kasa musu in malam ya ce ba zai kasa ba sun su inda za su je a kasa musu kudinsu su sun raba a tsakaninsu da juna Babansu ya ciyo bashin kuma ya san yadda zai biya bashin kaga wannan babu tausayi tsakanin ƴaƴa da uba eh haka suka ce ya fa mutu kaga babu tausayi an cire tausayin rahama a tsakani haka kuma tsakanin mata da miji kaga mata ta buɗe baki ta ce wa mijinta kaza da kaza da kaza da kaza me dalili saboda ya ce kila ya kawo mata abokiyar zama sai ta ce to ka daina tausaya masa yanzu dole sai ya mata kaza da kaza tun da ya kawo mata abokiyar zama kaga tausayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan muka yi muka yi wa juna to Allah mu ma zai tausaya mana ai shi sa a wancan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la darara wala dirara sai ce faman darra darahu Allah man shaqa shaqahu ba cuta ba cutarwa duk wanda ya cutar Allah zai mai da martinin cutarwan a kansa duk wanda ya tsananta shi ma Allah zai mai da martinin tsanantawan a kansa kaga me tausayin ne aka cire tsakaninmu to tunda an cire tausayin tsakaninmu yanzu idan tayar mashin ɗinka ko keken ka ya samu matsala ji wajen vulcanizer fa in baka tsaya ba zai ce ma faci uku ne kaga babu wannan tausayi tsakanin mu in ka je wajen nan kasuwa haka shi ma zai yi wannan ma zai yi wannan Dukka sai ya zama na cewa al'umma kowa yana neman daman kowa ne ya cuce shi ba maganan tausayi kaga tunda tausayin an tsane tausayin a cikin an zare shi shi sa za ka ga mana rayuwa babu daɗi shugabannin musu ba sai Allah ya cire musu tausayin mu a kansu haka kuma makwabci ba ka ga ba haka ba makwabci yake biya wa yaron makwabcinsa makaranta wani ma yaron sai ka ga makwabcin makwabcinsu ne ke biyan karatunsa ke ba su abinci da sauransu makamanta ka. yaro in aka gan shi bai je makaranta ba yau gobe Kana na uku zaka ga makwabcin ne zai ce kai zo nan zai kai shi makaranta zai je biya ba tare da shi mahaifin ya sani ba amma yanzu fa babu shi akwai ɗan da na sani yake cewa ɗan uwansa shi da ba mahaifinsa kuɗi gara ya faɗi kaga ina tausayi me dalilinsa wai babansu bai ba su kai su makaranta ne kyau ba shi ne kawai dalilinsa saboda haka shi in ya samu kuɗi da ya ba babansa gara kuɗin ya faɗi kaga wannan babu tausayi tsakani to don ka duba cikin mu'amalar da ke tsakaninmu da juna tsakanin aboki da aboki tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa tsakanin ɗa da uba tsakanin mata da miji tsakanin miji da mata tsakanin makwabci da makwabci tsakanin wa da kaninsa tsakanin ɗan uwa da ɗan uwansa za ka ga babu wannan tausayin da addinin musulunci ya kwaɗaitar da mu ya karantar da mu a kai to shine sai Allah ya narke wannan abin sai ya juya shi a cikin shugabanninmu ba ma samun wanda ya tausaye mu ma saboda ba mu tausaya wa kawukan mu ba Allah manzo Allah sallallahu ya ce masu tausayi Allah na tausaya musu to idan Allah tausaya mu ya tausaya mana zai kawo mana shugabanni wanda za su tausaya mana duka musu tausayi a su mu ma zai sa mana tausayi a mu da duniya cikin ta rayuwa ta yi kyau mafitar sai mu koma ga Allah sirru ila Allah kowa ya zabar ya koma wa Allah ya koma karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu samu mafita duka a cikin ruwayan Abdullahi dan Umar manzon Allah ce la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila ku. Allah ba zai cire muku wannan kunci da damuwa da wato wulakancin da kuke samu ba har sai kun koma wa addininku duk ma'ana addinin Allah za a koma a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kawo mana mafita a rayuwa a wannan lokaci shine za mu samu mafita amma idan muna tunanin ni dabara ta ita ce za ta kawo min mafita kai ma dabararka ita za ta kawo maka mafita to ba za mu taɓa samun mafita a rayuwarmu ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tudillu abada kitabullah wa sunnati ولن ya حتى يرد علي الحوض حديث أصحاب السنن yake na bar muku al'amarra guda biyu idan kuka yi riko da shi har abada ba za ku taɓa fita ba Hata a addinance bata a rayuwa ta duniya ba za ku taɓa bata ba sannan kuma ba za ku samu kunci na rayuwa ba shine littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba za su rabu da juna ba har sai zuwa ranan da za a bujuro da ku a wurin tafki na shine alkautar wanda Allah subhanahu ta'ala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan dole mu koma wa Allah mu koma karantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga Allah ya kawo mana mafita a rayuwa amma muna tunanin wai dabara ko shugabanci ko kaza Allah ba shi ke da su ba da zai iya juya shi ba to babu tausayin a mu kuma babu tausayin a cikin al'amarin da ke gudana a tsakanin mu da juna to sa'an nan muna so waɗanda su kuma suke saman mu su ma su tausaya mana kaga ba za a samu wannan tunkirin ba dole sai mun tausaya wa juna kamar yadda mutum yake cewa wato division of labor kenan ko wato is a collective responsibility wannan ya tausaya wancan ma ya tausaya to sai Allah ya kawo mana wannan tausayi ya wato ya gani cikin al'umma Allah shirya da mu ya ba mu ikon ban abin da yake daidai da kuma aiki da shi amin ya rabbal alamin jama'a masu kallon mu da tsaron mu shirin majalisun malamai ne yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta biya tv ko kuma alherin radio mun kuma kasance tun daga farkon shirin tare da malaman mu guda biyu a sheikh al-imam musa tanimu babban limamin masallacin juma'a na unguwarini tare kuma da sheikh dr imam muhammad baba ahmad sudani limamin masallacin ASD da ke yakubu avenue kuma malami a jami'ar kaduna wato kaduna state university a tsangayar koyar da addinin musulunci wato islamic studies department Ah, su ne malaman da suka mana karatu a kan maudu'in na yau wato tausayi da jin kai da ta'ala muke roko da ya saka ma malamanmu da alkhairi kuma muna roƙon Allah ta'ala da ya sanya tausayi da jin kai a zukatanmu da zukatan shugabanninmu da kuma ba mu ikon gyara kurakuranmu saboda abubuwa su koma daidai kamar yadda suke da yanzu lokacin da ya rage lokaci ne da za mu bar mai kallo da saurare don ya bugo ya ma malamai tambaya kila akan wani abin da ana tunani ko an zuci malamai za su yi magana a kai amma saboda rashin lokaci malamai ba su samu damar su magana a kai ba ko kuma cikin abubuwan da suka faɗa akwai abin da ake neman ƙarin bayani a kansa insha Allah ta'ala ana iya bugowa tambaya yayin da su ko malamai za su amsa wa gudan fahimta a kuma yi amfani da wannan lambar waya sifili tara sifili shida biyar ɗaya hudu uku shida tara tara wannan ita ce lambar da za a sami mu insha Allah ta'ala sifili tara sifili shida biyar ɗaya hudu uku shida tara tara idan mutum ya bugo ya same mu muka ɗauke shi ya rage akwatin talabijin ɗinsa ko kuma akwatin rediyonsa wanda shi ne zai ba mu damar Eh, jin sautinsa da kuma tambayar da yake so yi sannan kuma ya jira amsa daga bakin malamai gwargwadon fahimta da fatan za a yi tambayoyi masu ma'ana assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am daga nan cikin da daga gasa na'am tambayar ka ah, ina ma malamai fatan alkhairi sannan ah, bayana a nan mm. haka za ka samu akwai ana makwabtaka mm. sannan akwai yanayi ko kuma nau'i na wasu irin mutane wanda su suna cikin wani tsanani da babu mm. amma kuma ba za su iya buɗe baki tambaya ba ko kuma su ce a taimaka wani jan hankali a malamai za su yi a kan makwabta wanda ya san cewa tabbas wani makocin shi ne ya san bai da har ba zai iya tambayar nan ba wanda jan hankali malamai za su tsara duk da an yi amma a tsara domin kallon irin waɗannan tsakanin domin a tallafa domin ana cikin wani yanayi na bukatar yin haka bukatun malamai sun fahimci tambaya. na mun fahimci Allah saka da alkhairi. a tashi lafiya na kuma rana ne kuma da baban mare. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Amun lafiya. Lafiya lawa alhamdulillah wa ke magana? Suna Sunana Mubarak kuma daga Kurmi Mashi. Mubarak mana tare da kai? Na tafiyar ka Mubarak. Mubarak kamar layinka ya layinka ya tsinci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina malamin farka da dare. Wace magana? Hasana ce, Hasana Muhammad daga Nariya. Ba Hassana mai ce ce tambayar ki? Tambaya wurin malam maganan wajen tausayi na. Hmm. To idan kamar misali, ali misali a ce a matsayin student irin haka idan an tambayi kuɗin da haka idan zan gaya wa mahaifina. dole an tsara wani abu da a cikin kasin kasar misali a cikin dole tsara isirin isirin ɗin da na ci ya matsayin musulunci in Allah da za ki matsayin musulunci daga bakin gode lafiya muke magana? Ana magana da Abdurrashid ne daga Gwari. tambayar ka. Eh, ina ma malam ba shi da da suka halarta na wuri ina mutum da ruwa. Malam magana da kasuwa tsakanin iyali da mata. Sai ya zama na idan kayo ce fane. Hmm. Za ta ɗori wani rai cikin cikin na kaɓoye sai wani lokaci kuma ta da shi ba ba tare da kai ka sani ba ba aka rabu Allah wannan shi mana daga cikin rashin tausayi to za ka ja masa insha Allah daga bakin malamai alaikum assalam assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wala abdurrahman barkan ku da dare na barka da wace magana kuna tare da lawan ladan ulwa to malamai muna jin ka alhamdulillah malamai Allah ya saka da alkhairi amin amin to sai da nake da shi wajen malamai shine wasu hanyoyi mutum zai yi misali wanda yake neman ya kasance cikin masu tausayin na'am hanyoyin da mutum zai yi wanda tabbacin inda mutum ya rike su zai sa zai sa zai samu kan cikin masu tausayi wanda idan ya kauce ma abu kaza ya kauce ma kaza to ya fi kaza zai fada cikin waɗanda suke to insha Allah za ka ji hanyoyin da ka mai su koma gida lafiya mun ya sa assalamu alaikum wa alaikum assalam rahmatullah da barka da aiki barka da gare na barka to ya haya mana tare da su to a wala tara mu ne kana anan gurin wasan shi ne. Hmm. a akwai zaka kure da cira karanta haka na'am ba a ce a kawo kudin makaranta ba ko kuma wani abu duk da su wasu iyayen su an ce a wani kusan kaza hmm. alhali ko ba a ce ba shin shi kamin ya shafi rashin tausayi tsakanin zaɓuɓɓuka ko kore ya abin yake to insha Allah za ka ji amsa to Allah ya samu gode assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Aka maka Na'am, da muke magana. Da muke magana. Kuna magana da Khadija. Daga ina? Me ce ce tambayar ki? Tambaya ta ita ce menene hukuncin namijin da ake saka nauyin gida? Kamar ya kamar kana da yara da yawa har kun kai ga shekara hamsin kuna tare hmm. sai ya kasance auren ya'yansa mata da maza duka ya sakan ma matan nan ita za ta yi za ki ga masa insha Allah bari da ki daya sai mu assalamu alaikum na'am barka da yawa ke magana ana magana da ubala mai na'ura ba ba to ba da muna tare da kai wannan mamman zan malamin mu fuska da zuwa wannan gida namu mai albarka yadda suka zo lafiya na rubu Allah mai su cikin yaren su lafiya amin amma ka tambaya na shi ne wannan na'am ko ne abu cikin al'aruwa cikin al'ummar mu na'am haka ga mutum ya fita ya bar mata da yara da kan abu da kalilan amma shi kuma daga ya je ya ci abu ya kashe kuɗi mai yawa a waje wannan kaga suna an yi karatu kan tausayi da kuma jin bai don Allah ana so malamai su fara jawo hankalin musamman ga mazaje irin mu'amala da suke da iyalansu na'am sai su dinga kokarin kaucewa musu da kuma kyautata musu insha Allah ah, malam ubani ina da kokari alheri da fatan da ku lafiya to Allah ya samu gode kuma kalawo ne ah, kudi tela baban Maryam Eh, yace akwai mutanen da ba su da ba su da shi sannan kuma ba sa son su tambayi wanda yake da shi don haka da yake roƙon malamai su jawo hankalin makwabtan da Allah ya azarta su da abin da za su iya ba ire-iren waɗannan mutane da su su kalli halin da waɗannan mutane suke ciki waɗanda ba za su iya roƙon a ba su ba don su taimaka musu. ran fara da babban liman to tela baban maryam na shi roƙo kana biyu ne hmm. eh, kuma wai maganar mutane su ce idan mutum ya magana ko dai ya suku ko ya sukura ko ya sunuta eh, idan ka tambayi mutum ɗayan musu zai yawa ne ko dai ya kai ƙaran allah ko kuma ya godiya ga Allah ko kuma ya shiru Allah laifi ne eh, shakawa kenan godiya ga Allah abu ne mai kyau shiru abin nan to shi rashin tambaya ma akwai mutanen da Allah ya faɗi sa hmm. eh da kan ce sa'il wal mahruf eh, ana ba Sa'idu mai roƙo da wanda aka haramta masa baran ma bai yi eh, wani kuma ya so mun jahil a ganya mina ta'afu saboda kamewa Mm. saboda haka in ka ne yana da nauyin bakin da ba zai iya tambayan to ba ne ba ne rashin tambaya ba ba zai iya ba ne saboda ɗabi'a wani haka yake ba zai iya tambayan ba ah. kai kafin ya tambayan ma ka tabbatar ka yi bincike ai mukan yi bincike misali in za a ba mutum mukami za a gwanta a da yasa na ciki da menene abin bincike ya yake da komai zai ma sani ba saboda idan kana da shi ya kamata don makwabtan ka san halin da suke ciki ba a ga sun tambaye ka ba Eh, ka bincika eh, ka san da za ka gangane ɗin yaran ka za su ka duba eh, abin nan ƙanshin miyan gidan ne ko abubuwa duk za ka iya sani wadda ka kana da makwasin da ba zai iya tambayan ka ko haka za musu ɗabi'a ne sa'il wal maharum hmm. ana ba sa'il mai tambaya da maharum wanda aka rubuta mai tambayan shi ba zai iya ba sai saboda haka malam tela baban maryam mai kudi tela baban maryam idan kana da makwabcin da kasan ba zai iya tambayan ka bari shin tambayan ba laifi ba don bai so kai karan allah saboda haka in kana da hali ka taimaka mishi ba tare da ya masa ne saboda haka babban abu ne ba wai laifi ba ne rashin tambaya ne eh, da saboda yi tambaya sai dai wani lokaci shi kuma kan go hali hali ne eh, misali akwai wani kaliya da zai auku ranar tashin kiyama yadda zai auku shi ne za ka ga masu kuɗi talaka sun kai ƙaransu wajen Allah Allah wannan mai kuɗi ne ya ci ya kwana ya na kwana yi wasu ya kwana ƙoshi ya kwana tufafin ya kwana ɗari ya fi daidai to har ke ci Allah ya kira shi ce ya wannan ka ne ya kwana ne ya kwana ƙoshi ya kwana ne ma me faru Ya Allah ai bai tambaye ni ba ni kuma wai wanda Allah musulmi da muka je ko musulmi ko musulmi ya ce to in Allah zai lakana mai halin shi ci abin tambaye ne ni ko ba sani shi kai ka taba tambayi ta taba tambayi shi ai zai tambayi to ba ka da zai abin nan saboda amma yana da kyau ka bincike kai hmm. eh, ka ai in za ka za ka kara za ka san da mu makura yau a eh, za ka sani wani makocin zai iya wani ma zai iya wani ma zai wani ba zai ji hakuri za ka ka jawo hankali kuma haka tun da kana neman ya lahira to ka bincike shi rashin tambayan ba laifi ne ba tambaya ba laifi ne amma kai kuma ka bincike don ka taimaka musu Allah ya saka ah, mai kuɗi sai labarin mara na'am aka lawo ah, Dr. Muhammad Baba Ahmad ah, tambayar Hassana da tambayar Yahaya zan haɗa maka su da. Hassana Muhammad tana cewa ɗalibar da aka gaya mata a makaranta ta amso kuɗi da ta biya musu a hannun ta sai ta ɗanyi ƙari ta ce sai ta ce kamar dari da ashirin ta ɗanyi ƙari da eh. kuma tambayar ya haya da yake cewa ɗaliban ina hukuncin ɗaliban da suke cewa a ba da kuɗi daga makaranta alhalin ba ma ce a ba da kuɗin ba daga makaranta su mm. tambayoyin suna da kamar cikin yadda juna gaskiya ne eh, na farko wannan aiki dai haramun ne mm. kuma sun saba wa dokar Allah sa'annan kuma akwai alamar rashin tausayawa wato uba da yake daukan ɗawainiya hmm. wannan ɗa baya saninsa sai shi ma ya kai wannan manzilin yake gane cewa lallai babansa ya yi hidima a kansa hmm. saboda haka bai kamata ta ƙara wani abu ba hmm. saboda na farko uba ya amince da su ne ya sa abin da suka faɗi zai bada kaga na farko akwai ha'inci sa'annan kuma na biyu akwai rashin tausayawa shi mahaifin Hmm. sannan kuma wannan karatu da kake nema kana neman albarka ne idan ka ha'inci mahaifinka albarkar da kake nema na karatun sai Allah ya zare shi ta wani bangare sai ka gama karatun ba ka iya gane shi kuma ka zo ka yi asaran biyu da laifi da ke a wajen Allah na rashin tausaya wa mahaifinka ta kuma taɓa wa dokar Allah sannan abin nan da ka ci a ciki baya halatta gare ka ka ci saboda ka ci haramun hmm. wannan yana daga cikin abin da ah, bai dace ya'ya su yi wa iyayensu ba hmm. sai ɗan ƙarin bayani a cikin bayanin da malam yayi hmm. na maganar mai kuɗi hmm. abinda nake fahimta a maganarsa yana kwaɗaitarwa ne cewa malam ya kwaɗaitar da masu hali misali mawadata su taimaka wa makwabtansu saboda a irin wannan halin da mutane suke ciki a yau suna bukatar taimako kamar hadisin sa'ad bin abi waqas ne da tun Allah na innama tunsaruna wa turzaquna a fa'iko. ana azarta ku ne kuna samun taimako a wurin Allah wajen taimakawa masu rauni cikinku. ku bi mawadata idan suka taimakawa masu rauni su ma Allah sai musu buɗi a harkar kasuwancinsu in ma'aikacin kasuwa ne in ma'aikacin gwamnati ne daga Allah ya ƙara masa ɗaukaka a harkar da yake a ciki saboda ya tausaya wa masu rauni shine wallazina hum fi amwalihim haqqun ma'lum su ne wa'anda a cikin dukiyarsu sun ce sun wani dukiya sun ajiye ba fa ba ba a yanzu kawai ya ɗauki wani kuɗi ya ce misali yau ya ajiye dubu ɗari biyu kawai wanda ya zo lisa'ili wal maharu mai roƙo da wanda ma bai roƙa ba zai ɗauka ba shi wani karɓi wannan wani karɓar wannan to shi ma sai kaga Allah ya masa buɗi a rayuwarsa ta inda bai taɓa tsammani ba Allah ya samu dace um, akan maka lahu abdurrashid ya ce uh, mace da take ɓoye kayan abincin mijinta me hukuncinta sannan kuma ta tausaya masa ya ce ai shi ne ya ce a cikin tambayar ya ce ta ɓoye sai wani lokaci ta fito da shi da ba wannan lokacin ba kuma ta yi amfani da shi ba tare da sanin ba. ya yi eh, hali biyu kafa Eh. na boye ta rage saboda ta kuma boye a ya isa ko wanda ta yi ba sami matsala ba kowa ya ci ya goshi da ƙarfi kuma ta ƙara yin abinci don ku sai eh, ta aiba laifi sai ta gaya maka tun da za ka boye ba gyan yawa ba an sai da bane sanin kuwan da ake na farko ya isa eh, misali ka ba da shebanin dubu ɗaya ne kan ɗari shida aka ya koyi kuma kowa mm. bayan kwana kaɗan kuma ta dawo da kalar ɗari hudu aka muku tafanin shi kenan ba laifi a gurshi da gari a ba shi ɗinsa eh. ta ci ba ta ba shi ba a ne ba ita eh. saboda haka in ta hada ku gaba ɗaya kun ci shi ke nan eh, kuma kamar yadda eh. ta faɗa ta ci ne eh, a maganar sa abin da ya faɗi ke da sai ta je ta ɓoye ta ci ita kaɗai ita kaɗai take ci saboda haka in ta yi amfani da shi ne gaba ɗayan su kowa amfana na farkon kuma kowa ya wadata na biyun kuma kowa ya amfana ba hmm. amma na farko kowa ya wadata na biyu sai ita kaɗai ta amfani da shi to ta yi laifi ba an yi don ita kare ba ne mm. sabila akwai 'ya'yan da ma na ta suna siya ne akwai kishiyonta da duk abubuwa sau da ka in an yi don jama'a ne to kan ga maji da ta kare mm. sau da ka in ta yi don su ne gaba ɗaya su lada in ko ta yi don ita kare ne su ta sa lada zai ta kiyaye kacce laifi ya zama dalilin ke fahimta kuma an zarce ta ana masu tambayoyi ranar tashin kyamar da ta haka saboda tambayoyi wadda ake mutum ya ta samu ya ta kashe mm. aina wujatti ya ka samu ya ka kashe an ka gaba kashe halas ya na kashe halas duk wanda ba haka ba laifi samu halas ya ka kashe haram ba an sa bane ya ka samu haram ya ka kashe halas ba an sa bane samu haram kashe haram eh, samu kashe wata matsala ta halar tambayar a lawan labarin da yake cewa yana son a sanar da shi hanyoyin da zai biya gane tafiya. a lawal eh, ladan huduwa ke gwargwadon halin da kake ciki ne ya kanyo akwai na shugaba akwai na wanda ba shugaba ba eh, shi dai kalmar tausayi kamar da muka sani shine yana cin kyan da ya ɗabi'a ne yawa in kana so ka zama mai tausayi ka zama dukkan kyawun ɗabi'u ka haɗa su mana kamar yadda aka faɗa tausaya mana na ƙasa wanda ke kasan ka ne kana shugaba mm. Allah da yake da iko a saman ka dole sai saman yau daga duk wanda ke kasa ka tausaya musu ma nan tausaya da kuma nan ko da shine muka dogon bayani duk haƙoƙi su karka tauri musu in mm. kana shugaban duk abin shafi haƙƙin su nasu ne ka ba su yawa in kai mai anguwa ne duk abin shafi haƙƙin su ka ba su mm. in kai malamin makaranta ne ka ɗauke su ma da kowa yadda ya dace ba gudun su. in mm. kai dan kasuwa ne ka da amanonin duka in kuma iyalinka ne duka ke masu daga duk abin da ya shafi haƙoƙi nasu wanda ke ƙarƙashin ka kuma kowa da ya kamata ba tare da kaduwa yin abin nan to yin haka shi ne to don kuma kana kasa ne kuma kana so na saman kuma na saman ka kai musu juriya kai musu addu'o ka gudu ya kanci hali shida ne mutane zan sa shida ne hmm. na farko dai duk kai ga tun shugaba ne duk kuma shugaba ne yake ce wannan mutum ya ji daɗi ya zama shugaba haƙoƙin jama'a yana kan yi yana cibiyar musu a kana gobe kaga ta da addu'a yan hmm. kai kuma shugaba ne kaga talaka yake ce wannan ya ji daɗi saboda shi talaka ne ba haƙin komai a kan kiran kan ɗaya ba ka nemi kurin a kan bai ka wani ka ji daɗi idan kai eh, malami ne sai ga jahili ka ce wani ka ji daɗi ba ka nemi ko sun na ya hisabi na ma da sauki ai ban da wani dogon bayani <laughs> ko ga shi kayi kafin in malami ka da in jahili ne kuma zama ne cewa ka ji daɗi ko ka san dokokin Allah ko kiyaye abubuwa makamantar in babba ya karimi sai ka ji daɗi ka balaga ba ka riga ka balaga sama ala na dade na ya kaza to sun ka cikin mm. ka ji daɗi in karami ne ya gama bashi kuma to ne ka ji ka san kana hoton Allah ne ko ka ne shigo cikin abin to daga in ka mu'amala da mutane haka shi ke nan to sun zuɗa ga hanyoyin da zai yau ga hanyoyin da zai Allah ya saka ya kai ah, Khadija ta ce akan hukullahu me hukuncin mijin da yake sakar ma matarsa nauyin gida ko ne gida da ɗaya tana ba da misalin aurar da ya'ya da makamantansu mm, ya saka mata ta ce shekara hamsin ba bayan sun shekara eh, hamsin gaskiya a wannan ya zama mugu ya zama azzalimi eh ya zama mugu eh, wannan mugunta ce saboda ai mace ce mai rauni ce kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da tausayawa wato iyaye mata kuma ana samun taimako a wurin Allah ne idan aka tausaya musu yana daga ciki hisa imamun nawawi a cikin riyadu salin ya buɗe babi ma musamman mm. na tausayawa mata da kuma masu rauni da gajiyayyu ba don komai ba saboda suna da buƙatar taimako mm. to kaga wannan zai iya haifar da abubuwa da yawa na Allah zai mm. iya sa ta ta shiga cikin wato abu mai girma inda za ta iya fada ko ka ke zina saboda tana so ta fita daga cikin wannan hali da sauransu tana so ɗanta ya samu ci gaba da sauransu ko ɗanta ta samu ci gaba in ba ta da shi kaga za a fada ciki amma idan ya zama na cewa kila mijin yana da wato yana da rauni bayi da wato na arziki ita kuma tana sana'a ne daga tana samu ya ga tana abubuwa da yawa na harkar kasuwanci sai ya bari don ta taimaka masa ta wannan ɓangaren to a sai a ce mata ta yi haƙuri saboda ta ci gaba da samun ladan da take samu in wannan dalilin ya sa miji ya saka mata, amma in yana da hanyar da zai yi kuma bai yi ba to a nan ya saba wa Allah ya zama mugu ya zama azzalimi in ta bata mishi rai ne din kuma ta bata masa rai ne ai wannan ba zai zama dalili da zai sa ya saka mata ragama ba maza Allah ce wata kimaha idza at'amta ko ku ciyar da ita lokacin da ka ci sannan kuma ka tufata da ita lokacin da ka tufata. da ita da ƴaƴan duka ai a karkashin sa suke saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati sai ce war rajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati shi mutum miji kenan makiyayi ne a gidansa kuma shi ma Allah zai tambaye shi akan abin da yake kiwo sai ya juya sai ce wal ma'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha ita ma mace makiyayi ya ce a gidan mijinta kuma Allah zai tambaye ta dangane da abin da take kiwo idan dalilin da ya sa ya dan saka mata abin tana da tana harkan kasuwanci kuma tana samu Allah yawa abin albarka to kada ta ji kyashin taimakawa mijinta amma idan ya zama mugunta ce shi ne yana da halin da zai taimaka kuma shi ne ya kamata ya yi sai ya saka mata wannan ragama to wanda ya saba wa Allah kuma ya yi kita ya yi mugunta ya ji tsoron Allah ya tuba zuwa ga Allah saboda wannan zai iya zama masa matsala tsakaninsu da ubangiji gobe kiyama Allah ya sa mu dace amin maka lawo bale yace mutumin da ah, baya ba iyalinsa abin da ya kamata in zai fita na haƙƙin cefane da makamantan sannan in ya fita zai je ya samu abu mai kyau ya rika ci da kuma sha mai kyau ya dawo daga shi kuma ya hukuncin sa sannan ya maganar tausayi a tare da shi yana wani abu wato ya yi kama da hadiza wasu eh. eh, wanci ya saki ragaman aure ne da aure da nan kuma ta ga masa ragaman abinci ita da yara gaba ɗaya wata eh, da koya ba su ɗari uku shi kuma a zama ɗaya kashi dubu ɗaya da riga a waje in ya bar masa da yanka ce ba ne da ya kudu ita ne idan bai bar ne ba to in har an sami haka ɗin bai tausayi ba kamar yadda ko wani ke mugun Da. Eh, bai tausayi ba eh ake jiyar wanda yana kanki amma ba ya hana ba an hana ba ne ya ci mai kyau ɗin a waje eh, amma su ma ba su mai kyau ɗin yau kamar da gaba da inda zai iya kashe dubu ɗaya da inda cikin shi kaɗai ya kuma ba su ɗari uku ya kamata a ɗari da sauko ƙasa ma'ana ko da raba biyu yau ba su ɗari bakwai da hamsin kuma ya su ɗari bakwai da hamsin su kila akwai aikin ƙarfi da zirga-zirga da yake da yawa su ko suna gidan akwai makalla shari'a ta ce dole abin da za ka ci a waje shi ka kawo shi gida a'a ka dai ciyar da su yawa ba dole abin da za ka ce don a ku bambanci a yake ba ma ki direban tanka ne mm. eh, yana da wahala da dini ne wahala dole don ci nama mm. don ci abin da zai kawo shi karfi su ko ko da mu da aka wadda suka koshi wata kila da shi abin ne yakan yakan ya huda ne da hudan doya zai zai aikin karfi ne lebo da zai dauki gan kare kai sama ya abubuwa da yawan gaske Sau da ka zai bukatar fiye da su mm. yawa don wani abubuwan ne ka duba shi na amma yan son zuciya ne fa to bari mu ce dai bai ta ce ba mugu sai maka Allah cikin karatun karatun sai eh. gama sun biyun kafin mu ga daukar musu eh. ah, kai maganar ah, shugabanni da kuma abin da ya shafi <clears throat> rashin tausayawa na bangaren mabiya eh. daga cikin ah, hukuncin da suke ɗauka shi mabiyi akwai zanga-zanga eh. shi ko wannan zanga-zanga ya matsayin ta shari'a musulunci shi ne zanga-zanga a musulunci dai haramun ne kuma asalin wanda ya kirkiro ta wani ba yahudi ne da ake kiransa abdullahi bin um wato abdullahi bin suba shi ne ake kira ibn ummu sauda imamu al ya kawo a cikin tarihin tabari dalilin da ya sa har ya kawo wannan wannan mutumin shi ne ya dasa guba a cikin al'umma wanda dalilin guban na aka kashe sai sayyidina Usman har ya ce idan kuna so mutane su tafi zuwa gare ku ku yi suka ga shugabanni mutane za su saurare ku da sunan umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ce in kuka yi haka tasmilu ilaykum nas mutane za su tafi dawo zuwa gare ku da yi wannan abin kuma tafiya ke tafiya aka kashe sayyidina Usman hmm. ya nuna cewa ai sai na Uthman yana kwashe kuɗi dukiyar al'umma sannan ya jawo danginsa a kusa a cikin jagorancinsa kaga da irin waɗannan kalamai ake taɓa shugabanni sannan mutane ke jin zafi a zukatansu su fito su yi wannan abin da suke kira zanga-zanga saboda haka hadisin abu huraira wanda imamu muslim ya rawaito sa malamai da yawa su rawaito wannan hadisi ya nuna haramcin yin haka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya fito na fito a cikin al'umma ya daki wannan ya daki wancan ko ya jawo wani abin da zai cutar da wani musulmi ko kuma wanda ma ba musulmi ba a cutar da shi yanzu misali an fito zanga-zanga sai suka tsare hanya kaga wani ba musulmi ba ne ya fito daga gidansa yana so ya wajen aiki sun sa ya dake a wajen abin da saboda an samu gosu har ya samu matsala a wajen aikinsa ya ɓaci ransa ya ɓaci to wannan laifin yana kan waɗanda suka kawo wannan zanga-zanga sa'annan kuma manzo Allah ce falai minni wala minhu ni baya tare da ni ba musulmi kirki bane kuma ba musulmin da yake bin tafarkin manzo Allah bane wannan aikin sannan kuma ni manzo Allah bana tare da shi wato ya barranta daga wannan aiki da wannan mutumi yayi kaga wannan yana daga cikin abin da shi wannan ba yahudan ya kirkiro wanda dalilin haka kuma ya ƙara kirkiro waɗanda suka wato ya ce ali bin talib ma Allah ne kuma shi ne ma ya cancanci ya zama shugaba bayan manzan Allah hanki ba shi kaza da kaza da kaza Allah labari ya kai ga nana shi ta ce ita a hannun manzan Allah ya rasu bata ji yayi wani wasiki ba sai sai da na Aliyu Allah ya ƙara yadda a gare sa yace falamma sami'tu al-qawla qawlan munkaran hajjtu naran wa da'awtu kambara da naji maganar shi tayi muni da yawa yace sai na sa aka haka rami aka kunna wuta sai na ce waɗanda suke cewa ni Allah ne in ji Ali bin Abi Talib yace bari fara kona su da wutan duniya kafin na lahira to ana yin haka abdullahi bin sabba ya ce ba na gaya muku Allah ba ne kana samun tantama a kan magana na ai ga Allah cikinsa ya ƙara bayyana shi yake kona mutane da wuta kuma aikin Allah ne wannan saboda haka ya gudu haka bi wannan guba ta ci gaba da yawo a cikin al'umma. Wata makallahu um, wanda ya so zanga ganga sun biya ganga ganga ya fasa shagon mutane ko ya kona motar mutane yana hmm. da haƙƙin wannan a gaban Allah. Wannan a gaban Allah zai tsaya a duniya sai Allah ya bima wancan mutumin haƙƙinsa ko da ba musulmi ba ne in ya ce Allah ya isa dukiyata da aka tsannatar ban yaƙi ba sai ko ya biya ta sai ya biya ta saboda haka ne samun Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da wannan mutumin kuma ba aiki na bane bal ma manzon Allah a hadisin yace fa in mata fa cikin jahiliyyah in aka kashe shi a wajen yayi mutuwan maguzanci masar makallahu imam ya dan samu abu daga zanga-zanga na kai gida fa to zan an sai laifi ne ya kai laifi gida ya ki bi laifi ne yawa ita suke ne wanda wai kai shi ne taba da jini ne kuma ya taba wanda wata yar fanka haka ya samu a wani shago ko ba shi kayan sata ne ya zama kayan sata ne eh, kayan sata ne abinda ba naka ba ya zaka ran tashi kiyama kai eh, ma da riga an so Saboda ya yi laifi kwarai, shi kayan da ba na ka ko wata zanga-zanga ka dauka ko wata dabara ka dauka ko da bayro nema ka ɗauka duka da laifi ne ba mallakan ka wanda kuma haramun ne da za a cire ladan abin da kai rantar ya'yan ba yaje ba a ba wanda kai lura lokacin kuma ibadan ka na dauka ba kudi ba. Ina mun za a lokacin kuma sun kalli su cikin al'umma na wanda za a yi tafali da za ku gama gungu. Ya rasu labin son su. sai mutum ne zai je da sallah da abin da ibadun shi dai duka amma ya ce shi ake da ba duka ya ɗauki kayan wani ya ce mutuncin wani ya ɗauki fanka wani kamar da ya kaza ya kaza ran tashin kiyama ga wannan ne za a yawo don ba kuɗi ba kaza ya ɗauki ibadun shi abin da biya ɗan ibadun na sha iya biya ya sami rabuwa an yi awo ya tsiri shi kenan idan ya kasa har ya ƙari gaba ɗaya ga kuma wanda haƙoƙinsu da yawa a kai idan ah, a ibadun shahada da suka kawo laifi ya kuka kaga zai shiga wuce da laifin su ke da wanda ya laifi sannan ma ɗauko a abu ya da ka dole kiyaye ko lokacin da ba dinga kowa lokacin da kowa su haƙƙoƙi a wanda ya faɗa. Allah cikin ɗaya mun kawo ƙarshen wannan zama. an ba malamai wani yanki da ɗaya ko akwai nasihohin da za ku yi waɗanda za su zama kamar mulki ga wannan zama nan wurin fara da ɗaya. Eh. <laughs> wai aka ce ranar tashin kiyama hmm. idan ta dai Allah zai sa mai shela ya shela duk wanda yake da kuɗi yake da wani kujera wani lada wajen Allah ne hmm. ba mai miki a suna su ya suna su ne masu yasa mutum lil afu saboda ka da mutane mu yawan yafiya kar ka ce sai kai an ya komai inda za ka kalli abu biyu su waɗanda mutane gani bayan ne na Allah Allah yana son abinci ya ba su rana ya ba su haƙƙi ke ne ba su lafiya ba su kaza su da su ci albarkar mahalikin su ko mutane da al'umma mu ba da kwaza ta hawa su karɓi ko da ya fi ya da kyau karko sai ko ne sai ka kaf kaf kaf da kai ka zama yafiya sai saboda haka da ta ya masu yana sai Allah ya mutu shi ne har ba bada labari da da take cewa wai za a wani abun aiki an tashin kiyama sai zama lada kaya ya rage samun shiga aljanna da zama shi ya wuce shi shi wani kuma don auna aikin nashi babu lada ma guda ɗaya ne mutum da sauran na mutum sai ta ce to kai mai guda ɗaya da rage je kai ke kila ka sami wani ka ya baka da zaga sai haɗu da wani su wani sun saba yaya an maka a wace amma ne amma ne lada ɗaya nake yanka ta shiga aljanna kai ba shi duk sun wuna nan guda ɗaya ne rage ya ce ɗauka kawai ya tafi da shi wani gona ce ba zai amfani da ya kawo ta laga yana samu ya ce to an baka ce ta mutum ɗaya kuma saboda ka zai kuma ji wanta yau zai ce an mance ta mutum da ya zo mutum saboda ka saba ma ya fi mu juna ya fi mu juna kan kawo zaman lafiya ka damu da fahimta ka damu da abin da ya fi mu juna a makamin na 'yan adam babban abin da zan faɗi shine mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu kiyaye dokokin Allah sai mu samu sauki a rayuwar mu ta duniya mu samu sauki a rayuwar mu ta lahira saboda Allah madaukaki ya ce mu ji tsoron Allah Allah subhanahu wataala zai kama mana mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ji tsoron Allah Allah zai kama masa mafita a duk yanda muke ga rayuwa na kunci Allah zai kama mana mafita sannan zai azurta mu cikin da bamu tsammani ba a rayuwar rayuwarmu saboda haka mu kasance masu kiyaye dokokin Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauki a rayuwar mu. kuma yanda muke cikin wannan kunci da damuwa idan muka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya gusar da waɗannan damuwar da kuma da muke ciki shugabannin mu ma zai ƙara shiryar mana da su mu ma kanmu zai ƙara shiryar da mu da mu da zuriyar mu gabaki ɗaya sai mu samu rayuwa mai daɗi a duniya sannan kuma daɗi a lahira Allah ya ba mu ikon tuba kuma daga cikin laifukan mu da komawa zuwa gare sa da kuma kiyaye dokokinsa. Jama'a masu kallon mu da sauraron mun kawo ƙarshen wannan zama Eh, ga wanda yake buƙatar wannan eh, majalisi da muka yau yana iya aikawa da lambar da muka saba ba da rana dan uwa malam Muktar insha Allah idan ya yi sallama ya faɗi garin da yake za a malam Muktar zai tura mishi wannan karatu da malamai suka yi insha Allah ta'ala amma ta hanyar WhatsApp za ka yi mai sallama wato 080 67443972 a sifili takwas sifili shida bakwai hudu hudu uku tara bakwai uku muna ma Allah ta'ala godiya wanda da yarda su maka wannan zama na awa biyu sannan muna godiya ga malamin mu guda biyu da sheikh imam musa tanimu babban imam masallacin juma'a na ne da kuma a sheikh imam a doktor muhammad baba ahmad sudani a liman masallaci na asd da ke yakubu avenue kuma malami a jami'ar jihar kaduna a tsangayar koyar da addinin musulunci wato department of islamic studies waɗannan malamai guda biyu muna roƙon allah ta'ala ya saka musu alkhairi kuma haka wanda yake ɗaukar nauyi wannan shiri dr yahuza yashe allah ta'ala shi ya mana roƙonka ka saka masa da alkhairi ka albarkaci dukiyarsa ka kuma yawaita mana ire-irensu sai kuma abokan aiki da suka tallafa mu wajen kawo muku wannan shiri Ah, umar injiniya shi ne haɗa mu da ku ɓangaren talabijin aliyu makama shi ya kasance da mu ɓangaren ɗaukan hoto suleiman sani muhammad shi ya haɗa mu da ku ɓangaren rediyo jami'in shirin abdulmalik babu ahmad muka a madadinsu shirye na shirya shirin na kuma gabatar a ƙarƙashin sashen al'amuran addinin musulunci na wannan gidan talabijin da kuma rediyo abdulrahman bashir adam yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Okay. No